Allah ka yafe mana Allah ka bani ikon gyarawa Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce Allah ka bani ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce Allah ka bani ikon guje mata to a gurguje yan uwa na zo ne a nan ba karatu zan yi ba mai tsayi kuma ba karatun littattafai zan yi ba gaskiya zan ɗan yi wani ɗan tsokaci ne kuma na haskawa al'umma dangane da abubuwan da suke faruwa kamar yadda 'yan uwa suka sani ƙadiyar da take faruwa a yanzu haka shine ɗaya daga cikin mu na sunna malam aminu daurawa kenan allah ya ƙara masa lafiya da nisan kwana da albarka cikin rayuwarsa ya fito ya yi wata magana wanda malam aminu daurawa bayan ya yi wannan magana sai ya zamanto cewa waɗansu sun zo sun juya wannan magana ko in ce wata baiwar Allah ta yi amfani da wannan dama ta ce ai mala aminu daurawa ya ci mutunci ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ta duk ta faɗa abin da ta faɗi kuma rashin kunya to ita ba zan yi magana a kanta ba farko kamar yadda kuka sani kuma da ban yi magana a kanta ba daman can kawai dai abin da nake gani cewa ba wa kanta adalci ba kuma ba ta kyauta ba duk da yake ta fito daga baya ta ce ita ma ba ta ji abin daga farko zuwa ƙarshe to da haka ba ni da magana a kanta daman magana a kan waɗanda nake magana a kai kuma jiya na yi shi ne na ce me yasa 'yan ɗariƙu ba sa samun irin wannan ƙalubale. Na ba da amsa na ce asali aljihunsu ne ya dame su ba al'umma ba. Asali koyarwa da jawo hankalin al'umma wannan ahal sunna aka san da wannan aiki. Da haka kai da kake wannan dole sai ka haɗu da irin wayannan ƙalubale. Mutuƙar kana son al'umma ta gyaru. wanda bai kai ya gaya ma magana ba zai gaya ma wanda bai kai ya zage ka ba zai zage ka wanda bai kai ya aibata ka ba zai aibata ka daman mun san hanyar haka take tintin muna sanar muka shige ta wayancan yan hannun hagu na faɗi dalili da ya sa ba sa haɗuwa da irin wannan ƙalubale su duk abu na ci gaban al'umma na gyaran al'umma bai dame su ba su abin da ya dame su shine shegunansu aljiwansu kaka su su su tara kuɗi a yi musu bauta a wa 'ya'yansu bauta shi ya sa ba su haɗuwa da irin wannan ƙalubale lokacin da abin ya faru ya faru waɗansu suka fito suka yi ta zantuka ni ma na fito nan na mayar da martani kuma na haskawa al'umma don su gano illa wa'annan waɗanda suke fitowa da sunan karatu Eh, ya hana ce da a ce su ma malaman su suna haka ne sai mu ce to in yau an wa malamin sunna ka ji daɗi ka fito ka ƙara wa mai shi ƙwarin gwiwa to gobe malamin ka za a yi sai dai malaman ka su ba sa irin wannan abu shi yasa ba za a yi musu ba kuma sai aka samu wani matsala ko in ce wani kuskure Eh, daga gurin babban malamin mu Sheikh Malam Musa Yusuf Asad suna Allah ya ƙara masa lafiya dodon yan bid'a kenan wanda ya tayar da hankalin duniyar yan bid'a eh sun rasa yanda za su yi da shi sai aka samu tuntuɓan harshe na waɗansu kalmomi da ya amfani da su lura da irin yanayin da ake ciki da kuma yanda ya ji to sai suka ɗau wannan magana suka dinga yaɗawa suna juya ta suna faɗin abubuwa amma ni sanda suke wannan abu ban yi mamaki ba na san za su na san za su ban yi mamaki ba kuma ban ji haushi ba kuma ban ji damuwa ba saboda na san daman sa yi wato hujja ce ta ƙare wato abin da ni nake hange cikin abin da suka shi wato ashe duk karatun da malam Musa yake suna ji kenan suna bibiya kenan to me yasa ba sa ɗaukowa su raddi sai wannan kalmar wanda malam Musa ya tuntuɓan harshe ya faɗe ta suka ɗauko suke ta raddi suna ƙara sa masa wannan fetur suna sa mata fetur suna rurata, suna haskaka ta a duniya suna kamba mata ya kamata mabiyin ɗariƙa kai wa kanka kiyamun laili ka yi tunani wato ashe wa'annan suna bibiyan malam musa kenan duk karatuttukan da yake kenan to me yasa ba su ɗauko sun masa raddi sun ba shi amsa ba in kana da hankali sai ka auna ga gani ba su da amsa ya shi ne kawai ba su da amsa ba su da yadda za a su su iya kare shegunansu shi yasa sun ji wa'ancan amma ba su ɗauko wa'ancan zantuka na shemune sun ɗauko sun yi magana sun yaɗa sun yi raddi a kai ba wannan ya nuna gazawa hatta ni karan kaina malam musa ya yi tafiya zuwa ƙasashe saboda yaɗa da da'awan musulunci sai zamanto cewa ni na samu damar sa wani littafi malam musa yana kan hanya kafin ya je ya dawo kafin ya zo ya huta hanna sauke littafi ruwayoyi guda saba'in da aka rawaito daga Sheikh Ahmad Tijani wanda duk ruwayoyin nan ƙarya ne wa Allah wa manzansa amma ko tare babu ɗan ɗalikar da ya yi haka shi ma malam Musa ya dawo ya ɗora ya ci gaba ko tare babu wanda ya yi ka iya cewa ba sa ji ba su san ana yi ba saƙo baya kai musu in ka ce kuma haka sai wani ya ce a'a sako yana kai musu tun da gashi an faɗi wata suna ta yaɗa ta kaga hankali ba zai karɓa ba a ce duk ba su ji karatuttukan baya ba na ƙarerai saba'in da shehu tijjani ya rawaito wai daga manzan Allah har aka sauke littafin ka ce duk ba su ji wannan ƙarerayin ba sun ji to me yasa ba su iya ba da amsa ba to kai mabiyi wanda kake bi da hankali sai ka auna ka gani cewa to gazawa suka yi kawai shine amsa haka malam Musa ya yi karatuttuka da yawa shin duk ba su ji karatuttukan da ya bane kaka duk ba su ji ba sai wannan kaɗai wannan magana suka ji a cikin zancen suka fito suke raddi a kanta suke yaɗawa. amsa shine mai hankali ya ce sun ji to me yasa ba su ba da amsa ba kila ka iya cewa a ai ba sa kula malam Musa ai ba sa kula alkanawi suka ce to ai in ba sa kula malam Musa gashi yanzu malam Musa ya faɗi wata magana sun ɗauko suna ta yaɗa ta suna ta sa mata fetur suna magana da atifa kai daga ganin yadda me shi yake magana wato yana kullace da malam Musa wato ya rasa yadda zai yi da shi ta hanyar karatu to tsaya a kullo ta wata hanya kuma har wani mahaukaci da na je na cewa ya kamata gwamnati ta ɗau mataki ya kamata ai kaza ai kaza ai wallahi wato wannan sai yake nuna akwai damuwa cewa malam Musa ya zame muku ga bakin tudu. ba yanda za ku iya da shi shi yasa yanzu da ya faɗi wata magana tuntuɓan harshe sai kuka ɗauka kuna ta yaɗawa wato duk kuna jin abin da yake faɗi to me yasa muku ba da amsa ba babu amsa saboda bai kamata ku shiru ba in dai ya kamata ku shiru to wannan ma bai kamata ku yayyada ba shi kuna jin karatuttukan baya to duk muridi mai hankali wanda ya san abin da yake zai san cewa dole gazawan malamansa ta bayyana da haka su karan kansu abin da suke kai ba za su iya kare shi ba shi yasa suka shiru saboda la su kuta li ma'aradil kalami ba a shiru gurin da ya zama dole ayi bayani la ya juzu ta akhirul bayani an wakatil haja lokacin da ake kishirwa ku zo ku kare shehunanku ba a shiru la ya juzu bittifaqil ulama la ya juzu ta akhirul bayani an wakatil haja baya halatta a shiru dole ne ku fito ku kwato mabiyanku amma kaga duk ba ku wannan abu ba sai kawai yanzu kuka ɗau wannan magana kuke ta yaɗa to wannan ya nuna gazawar ta bayyana to akwai waɗanda yake mahaukata ne suka yi magana ana magana a kan wanda yake mahaukaci sai dai in ɗan ba da misali da shi saboda akwai waɗanda a ɗariƙa wallahi sun summatallahi hashe munan su han malaman su hamma su hankalin cikinsu, sun san da wane da wane mahaukata ne amma ka san mahaukaci yana da rana saboda idan gobara ta tashi a gida har da mahaukaci za a ringa ɗebo ruwan kwata ana zuba wannan wuta to akwai waɗanda a ɗariƙa ana tafiya da su ne ana ƙarfafa su ana zuga su su ne mahaukatan ɗariƙa wallahi masu hankalin cikinsu sun san haka ne to irin wannan zan ɗan buga misalai da su amma ba zan ci gaba da bayanin karatu a kansu ba kuma in na gama zan buɗe layin waya kuna na ku in kuka zauna sai dai ku faɗa abin da kuka ga dama Yau, sannan kuma ku rufe bakin mutane qata al jahizatu kulle kulli mai kenan la yufta wa malikun fil madina a mu kana da hurriya ka faɗi ra'ayinka bisa dalili babu hayaniya wa in ce kai jahili ne wani ya zo ya kwace kai ce kai ba jahili ba ne ya kara abu da ka zan shiga cikin bayanin da wani wanda ke da ɗan hankali a cikinsu wato yayi kenan wanda kuma yake mahaukaci ni sai dai in dan buga misali da shi wato wannan yaya ake cewa a Hausa wai zafi kan zafi miki akan gyambo akwai wanda shi jahilcin ne da hauka to irin wayannan in ka tsaya yin bayani akan su sosai ka bata kanka lokaci amma waɗanda suke da ɗan dama dama a hankalin amma suna tare da jahilci kamar irin su abin sadauki to kai ne kake da wato kai ne kake da kima da zan iya sa muryar ka sannan ka faɗi sannan kuma in ma da martani eh amma wayancan a wayancan sai dai a bada misali to a bar sadauki kayi zantuka da yawa dangane da wancan abu na malam Musa ya faɗi wancan kawai abu ba ma kare shakhsiyar malamanmu wallahi kuma malaman malamanmu alhamdulillah duk inda suka yi wani kuskure ko suka yi wani abu ba daidai ba ko a'a suka yi samu tuntuɓan harshe ba sa jin kunya su ce abu kaza kaza ne an gane ba sa jin kunya mu malamin mu kuma ba sa jin haushi dan ɗaliban su saboda su ma murfar su daidai murfar su gaskiya ba sa jin kunya ba sa jin haushi ba sa jin damuwa don wani ɗalibin su ya fito ya ce a'a wana kalma da ya faɗi malam wane malami na kalma kaza da ya faɗi tuntuɓan harshe aka samu da haka wannan kuskure ne baya jin haushi baya damuwa haka suka dora mu akai yawa tarbiyyar da aka bamu kenan amma ko a'a ba a yaushe wa haka a cire ka daga cikin dariƙa da haka a gurguje wannan kalmomin da kuke ta yaɗawa cewa malam Musa ya ce kaza ko yi kaza malam Musa abin da na fahimta bisa wannan magana shine malam ya faɗe su ne cikin fushi wa'annan kalmomin da kuma ganin yanda abin yake damunsa cewa malamin da zai karantar da addini ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya ga kuma abin da za a yi masa cikin al'umma sa sakayya kenan ta sa malam ya faɗi wa'annan zantuka kawai abin da na ɗauke su kenan kuma ba ku san wani abu ba inda kun san malam Musa ma wallahi sun matallahi da ba ku abin da kuke yi ba malam Musa shi yadda Allah ya yi shi shi ba wai na kare shi ba yana faɗin abu zahiri duk da cewa abin da ya faɗi malam Musa na faɗi matsayata kuma shi ma malam Musa da zai zo matsayarsa kenan saboda in ya kalli kalmomin zai ce kaza kaza kaza ne yawa amma malam Musa yana da wani abu shi baya fushi in an taba shi in shi ka taba malam Musa yana nuna shi ba komai bane in kana so ka ga fushin malam Musa to ka taɓa wani kuma wani mai wa addini hidima to malam Musa a wannan hankalinsa zai tashi zai shiga cikin damuwa yawa musamman in ya ga ba ta karatu ba ce malam Musa yakan shiga cikin damuwa to abin da na ɗauka kenan daka haka wa'annan kalmomi da kuke ta yaɗawa karatu ya kamata ku zo ku danna ku yi raddi a kai Yau ba wannan ba wannan yana nuna duk abin da muke na karatu kuna ji amma ba ku da amsar su sai wannan abin shi ne kuke da amsa wannan duk mabiyin kuɗin yana da hankali ya san ranar alkiyama ba za ku iya bada da hujja ba akan abin da kuka dora shi akai mai hankali sai ya daina bibiyar ku sai kuma abubuwa da ka faɗi su ma zan daddanna ɗaya bayan ɗaya sai in baka amsa kai ne mai hankalin ciki sai dai kai ma jahili ne yawwa a basa dauki kai kana da cikin masu hankalin ciki wayanda suke mahaukata suka yi bayani babu ruwana da su dan ba wanda yake mai hankali wanda ya san abin da yake yi zai ce wai hadisin yahudawa cikin buhari duk mai hankali kuma prof ibrahim madarzan danna shi shi ya ce duk wanda ya wa sahihul buhari hari ya ce wannan hauka ne wato mahaukaci ne zai kai wa sahihul buhari hari ya ce jahilci ne wato jahili ne zai kai wa sahihul buhari hari prof ma ya tabbatar da wane mahaukaci ne prof ya tabbata da wani jahili ne kaga wannan bai kamata ka tsaya wato ka tsananta bayani akan irin wayannan ba amma kai da kake da ɗan nutsuwa haka sai dai jahilci kana tattare da shi to kai ne zan ɗan yi bayani akan ka gaskiya har ka samu wato matsayi na indan na muryarka eh, amma mahaukata kan da jahilai jahilci da hauka su wannan ba zan danna muryarsu ba shi yasa kai kam ka samu kiman danna murya zan sa yana faɗi zan bibi abin a hankali yana faɗi ina ba shi amsa hmm. inda yake na karatu ne sai in buɗe littafi kuma in karanto ma gaskiya ne sai da buɗe littafi na karanto ma inda yake na karatu ne eh, wanda yake na karatu ne sai a biya ma wanda kuma yake a'a misali za a bayar da bidiyo kawai sai mu ba da misali shi eh, ne abin da za ni shi ne abin da za mu.

ya haƙuri da Allah zai fi in sa wannan ya masu ba da haɗu da yaran abinda kuke yi shi ne ai muna ba shi muna mu muna ba shi yanzu

أريد أن أحلل هذه المشكلة ثم أستمر ku na so in sa wannan abu saboda idan na sa shi ne shi ne zai fi amma uwa bai kama ba mutane ne wanda ina da shi ku ya Allah ina so ne a jin abin sosai abu na biyu waɗanda suke ba wa malam malam ne da wa kariya su wannan magana ta biyu kenan da zan yi a kai ita ce za ta kan magana kan shi Salamu alaikum. Wa alaikum salam da Sheikh san ba fara kira ba. To shi kenan. Malam Musa yi. Abu na biyu waɗanda suke ba wa malam malam Amir Daura kariya su wannan magana ta biyu kenan da zan yi a kai. Wanda ita ce za ta zamo mu kan magana kan shi malam Musa Yusuf kenan a asalin Izala. wanda suke ba da kariya ga malamin taurawa, to irin wannan abin shekara biyu baya shekara biyu baya da suka wuce zuwa uku haka da ko yan izala masu ba malamai daura kariya kenan kuka haɗu da ɗan tamori ɗan tamori abin jabbar ko kuka haɗu ko biyu da ku da yaran abinda kuke kullum shine ai muna ba shi wannan mu kariya muna ba shi wannan mu kariya yanzu ko kuma wannan abin da kuke me za mu tashi yanzu ba mu rayu kun ga kuna rayuwa irin wanda wato muka rayu kenan mu za su yi magana za su to wato wani abin da yake magana a kai abin da ya faru kwanaki kenan musamman kaga shi kansa Abdul Jabbar irin abubuwan da ya yi a kan Shehu Ibrahim shi kake so ka yi bayani wato a wannan lokaci saboda an samu wa'insu malamanmu sun fito lokacin da 'yan faira suka zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wa'insu malamanmu suka fito suka kausasa wannan lokaci shi ma Abdul ya fito ya yi magunguna game da Shehu Ibrahim wato wannan lokaci kake faɗi kenan lokacin wato wai muka haɗe to a wannan lokaci amsar da zan baka shine wallahi wannan lokacin tunanin manzo Allah ne a gaban waye Shehu Ibrahim ana zancen manzo Allah waye shi waye Shehu Ibrahim lokacin da ake zancen Manzan Allah ba ku kuke cewa duk matsayin da ya kai ta sanadiyar manzan Allah ya kai ba to ana maganarsa mu ma mun yi fana'i ne a manzan Allah a lokacin shi yasa da muka yi fana'i shi yasa ba ma ta shehu Ibrahim kwata kwata Yau, ta manzan Allah muke a wannan lokacin da yan faira suka yi rashin mutunci shi ne kuma zan ɗan ba da misali na irin abubuwan da kai kake faɗi yanzu an samu daga cikin malaman sunna wanda suka kaurara suka yi fata-fata ma da shi wurin saboda yanzu ta manzan Allah ake ana zancen an zagi manzan Allah a lokacin ko kuma kuke karyatawa to shi yasa lokacin da kace wato mun haɗe kai a mu ba mu haɗa kai da kowa ba yau tsayin dan danna irin abubuwan da kake tunanin an faɗi eh ko kuma kuka fito kuna kare shehu dole mu ce kuna kare shehu saboda ana zancen wa yake zancen shehu a wannan lokaci tsaya ku dan ji irin abubuwan da suka faru ku yi haƙuri gashi haka abin yake na sani sun sani haka abin yake tarbiyya in kai tarbiyya kana gama ka zama zindiki duk wanda ya san cin tarbiyya ba haka bane ya zo an kalubalance shi network awa ɗaya daren hadisi za ta biya kuɗi a sai a zauna a tattauna wallahi tallahi tarbiyya zan da kani na yi tarbiyya

duk wanda ya ce ma ba haka ba ƙarya yake ya ɓoye ne boye wasu amma a ƙashin gaskiya haka al'amarin yake mun san da haka su san da haka sai dai su ɓoye. boye boye ne kawai duk ɗariƙa kuma da haka ba an kafa ta ne zama kishiyar suna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kafa ta ne ta ture ƙarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake maulidin shi a ce ya halatta a ce bid'a ba bid'a ba kowa ya zo ya kirkiro bid'an shehun shi ranan da ake maulidin shehun shi ka kalli ran da ran da ake maulidin annabi in an zo ana maulidi ko na annabi ko na shehun shi za ta kira manzon Allah ka ji shuru da an kira shehun sa sai me sai waje ya hude to wallahi tallahi kar su yaudare ku ƙarya ake ba gaskiya bace ba wallahi ƙarya ake yi in kana son addinin ka miki sai ka rabu da su kakaf ka bi hanyar manzo Allah kadai shine tariqul naja duk shehunan su san da haka koyewa ake yi san da haka eh ba mu yadda ba ba da yawo mu bane wallahi akwai wanda in ya faɗi haka dubansa bai tuba ba saboda ya kai matsayin da zai ce wannan abin ya ishe mu har a cikin mutuncin manzon Allah daga yau babu babu faiza a Kano babu wata tarika a Kano tarikan manzo Allah kai za a bi saboda wani aka ci mutuncin manzo Allah duk hotunansa a cire duk ina ba shi ke saboda shi a ci mutuncin manzo Allah duk komansa babu zikirin farkon shekara babu zikirin in aka ce manzon Allah shari'a ba wata da ubana da ko ubanka ko kakana ko kakanka ko uwata ko uwanka gaskiya ake nema shari'a musulunci ake nema sai a ce ga gaskiya duk wanda yake babban shehu ne cikin ne ya ce ai ba mu yarda ba ba da yawon ba ne wallahi bai tuba ba tubansa sai ce gaskiyan al'amari akwai bata a ciki daga yau mun tuba mun daina manzon Allah kadai sai kuwa sha ɗaya biyu to wato wannan abin da ya faru kenan abin da kake batu kenan na cewa haka kwanaki lokacin da to lokacin da aka zagi manzan Allah ne dole mu ce kuna kare shehu ne saboda ana batun manzan Allah waye shehu kuma waye shehu waye shi ana batun manzan Allah ai bai kamata ma ku kama mu ba ko ku kama wani malamin mu da zargin cewa wai ya ci mutuncin shehu ai yayi fana'i ne a manzan Allah a wannan lokaci da haka yanzu ta manzan Allah ake amma a lokacin dole mu ce kuna kare ku. saboda batu ake na zagin manzan Allah wa yake wani magana shehu in kana magana shehu dole mu ce kana kare shehu yanzu ta manzan Allah ake amma a wannan lokaci ku ta shewunan ku kawai kuke shi yasa muka ce kuna kare shehu ne kuma tsaya ka ji ko zai yi bayani ta shewunan ku kawai kuke ba ta manzan Allah ba tsaya ko zai yi bayani eh shine ai ina da komai ina da record tsaya ko zai yi bayani a lokacin da ake zagin manzan Allah shi yasa dole mu ce kuna kare mun kafin shekara biyu da fara wannan musiba Allah ya jarce su yau dai bil ittifaqi dukkan mutanen Kano ba wai yan dariƙa kadai ba har ƙadirawa har izalawa har salabawa waɗannan bayan Allah da kuka rika zargi kuka rika tuhuma akan ƙarya kuka rika liƙa masharri kuna cewa sun yi Allah mai iko gashi duniya yanzu ta gane ku ne kuka yi ya ba wannan nake so in sa ba eh akwai wani wanda ya kamata in sa eh, Akwai wani yanda ya kamata in sa ku yi hakuri. to a wannan lokaci ba wai mun haɗa baki da wani bane a'a mu a wannan lokacin ku kama mu fana'i muka yi a manzon Allah mu ma ba kun ce in mutum yayi fana'i duk abin da ya faɗi cewa ba za a yi masa ai hukunci da shi ba to haka mu ma muka gigice lokacin da aka zagi manzan Allah sallama muka gigice muka bi ta kan shehu Ibrahim to da haka in manzan Allah ne a ranku mu ma fana'i muka shiga kar ku zarge mu eh kada ku zarge mu muna cikin halin sukuru ne eh halin sukuru muke ciki dan haka kar ku zarge mu Ah ku fa kuka ce ba a kama mutum a halin sukuru da abin da yayi yayi fana'i ya faɗi ko cewa ya Allah goma ne to don me kuma a lokacin da abu ya zo mana mai ɗimautar da mutum ko kuma muka ga ku bai ɗimantar da ku ba bai ɗimautar da ku ba kuna ta shehu dole mu ce kuna kare shehu ne a wannan lokaci wannan shine amsar kuma wallahi abin ni a wannan lokaci na fahimci cewa a cikin Kano yawa ina jin nan ne ina jin wannan ne ku ya da Allah da ya haƙuri Allah ya Allah baya zalunta bayi kwanukan baya ba a daɗe ba su Abdul Jabbar suka rika shirya kiti murmura sai su zo su haɗa wani odiyo na banza wani abun ma ba wata hujja da za su iya badawa ta saurare ko ta kallo ko ta rubutu kawai sai a ce yan faira sun wa annabi batanci a unguwa kaza sai a ce a rushe gidan mutane a rika bi duk inda aka ga gida da hoton shehu a rusa duk inda aka ga mota da hoton shehu a kashe mata gilas ana bin zawaya ana wulakanci ana ce wai yan faira suna zagin annabi kuma a jabar da suke haɗawa su jan bulo. Allah mai iko wannan to wannan shine bayanin da shi abbas saluki yake magana na mun haɗa kai da su Abdul Jabbar shine lokacin da aka zagi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama malaman sunna suka fito a lokacin sun shiga jazaba ne ai ai ba a kama mutum ya shiga yayin jazaba yawa yanayi na jazaba duk abin da ya faɗi a wannan lokacin manzo Allah ne a gaban mu kawai shi nake tunani ba ma tunanin Shehu Ibrahim wallahi ba ma tunanin sa ba ma tunanin kowa sai manzan Allah wato lokacin da malamanmu suka fito suka yi zafafan maganganu shi ne- kai a basaruki sai ka ɗauka a baya wai mun haɗa baki da sa abdul kamar yadda Kozo ya faɗi sai kake magana akan wai mun haɗa baki da su abdul mun zo muna kaza to wannan shine abin da ya faru kuma har yanzu muna kan matsayinmu yanda ka ga mun faɗi malam ya faɗi haka ne wallahi akan manzala ba ruwanmu da kowa ana batun manzan Allah kowa ya sai mun ta kansa ga wanda musuluncin ba zai yi ba sai da shi in ka ce ashhadu Allah ilaha illallah ka tsaya iyaka nan baka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah ba kai kafiri ne arne ne kai musuluncin ka bai ba musuluncin ka bai ba shi yasa daga cikin cewa shahada ka ta yi amfani manzan Allah yana da haƙƙi a kanka daga ciki shine tasdiquhu fi ma akhbara sannan kuma wajitinabu ma anhu hawa wa zajara sa'annan kuma wa Allah ya ubada Allahu illa bima shara'a wannan haƙƙi ne na manzan Allah saboda in zaka ce ashhadu Allah ilaha illallah dole ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah shi yasa imamu ali wannan sheikh alfaza suke ta bihi yakhtamu dhikrul jamil wa yabda'u bihi yuhtamu dhikrul jamil wa yubda'u da shi ne ake rufa ambato mai kyau da shi ne kuma ake farawa sallallahu alaihi wasallam to da haka in ana lamarin manzo Allah ba dan can wai hadin kai bane mu kawai fana'i muka a wannan lokacin shi yasa bas Sadauki da kai cewa mun hada baki da Abdul Jabbar a ba mu hada baki da Abdul Jabbar ba a wannan lokacin kawai batu ake na manzan Allah da haka tunda batun manzan Allah ake ba a zancen shehu shi yasa ka ji su wa'ancan suna yi mu ma muna yi eh, shi ne mu ma ba wai mun haɗa baki ba ne to wannan ƙariyar da shi a basaruki ya ɗauko kenan yake tattaunawa amma tsaya mu je ya ci gaba sai na biyu waɗanda suke ba wa malam malam amin da wa kariya su wannan magana ta biyu kenan da zan yi a kai wanda ita ce za ta zamo mu kan magana kan shi ah, malam musa yusuf kenan hmm. a ah, asali zala hmm. ah, wanda suke ba da kariya ga malamin Amin To irin wannan abun shekara biyu baya, shekara biyu baya da suka wuce zuwa uku haka hmm. da ko ‘yan izala masu ba wa daura kayan da yaƙi na, kuka haɗu da ɗan tamori. Hmm. Ɗan tamori. Hmm. Abuja barki nan. Kuka haɗu ko da ku da yaran abinda kuke kullum shi ne ai muna ba shi wannan mu kariya muna ba shi wannan mu kariya yanzu ko kuma wannan abin da kuke me za mu tashi yanzu ba mu rayu kun ga kuna rayuwa irin wanda wato muka rayu ke malaman malamanmu za su yi magana za su yi rubutu a littafi ga abin da suke ne ga abin da almajiran suka fassara da magana amma sai a zo a bankara ta a canza mata fassara a yi wata magana ta daban wadda wannan magana ta daban sai kuma ku zo da in Allah da in gaskiya a haɗu da ku da sauran ammawan mutanen gari a haɗu a zo a yi ta nuna cewa ai ga abin da ake nufi ga abin da ake nufi da zarar wani ya fito cikin 'yan ɗariƙa ya fito ya ce zai gyara fassarar da aka yi magana ko zai yi magana sai a ce ya fito yana ba shi wani kyau kariya ya fito yana ba shi wani kariya to yanzu ku ɗan izara da kuka fito kuna wannan abin ko kuma me kuke kenan mm-hmm. ko kuma ku dai wasu mutane ne wanda ku komai halal ne abin da duk kuka ga dama halal ne abun kuma haramun ne abun wani yanzu kun tada jijiyar wuya masu tsinewa wannan mata baiwa Allah masu mata zaki masu mata abubuwa daban-daban ba irin abin da ba karanta ba dangane da wannan baiwa Allah da masu fitowa su kawo kadi sai da mene su ba da kariya Ba abin tambaya kuma yanzu a kuke ba wa kariya kenan hmm. shin ku kenan malumin ku in akan fassara musu maganar su ba daidai ba kuna da dama ku fito ku ba da kariya nan mun kuma malumin mu an yi musu an musu fassarar gatari a alawari mun kuma za ku fito kariya ba sai a rage mu da wannan a ce muna ba shi to wannan shine ake cewa wai al ma al abin da yake ƙoƙari ya kiyasta shine qadiyar zagin manzon Allah kuma aka ce a cikin littattafan ɗariƙa ne aka koyar ‘yan haƙiƙa a ciki suka koyo shi yasa su kuma suke so sai sun kare kada a nana wa shehu su yanzu a wannan lokaci kamar yadda kuka ji za ba wai ta manzo Allah suke ba ba ta shehu Ibrahim suke wallahi yana da wani biro da aka turo min da na ga prop yana faɗin wannan magana wallahi sai da ne yi kuka akwai wani malam Usman Me dubin isa ya je wajen wani maulidi sai yake yin waƙar saki kowa ka kama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ashe abin shi ya ya sa prof ya ji zafi a zuciyarsa zan na muku ina da shi sai da prof ya fito yake magana saboda an ce a saki kowa a kama manzan Allah su dai yanzu ana kallon manzan Allah su suna kallon shehunansu to da yace wai mu ma yanzu ga shi an biyo ta kan malaman mutu farko malami ne daurawa ba magana yi kan manzan Allah ba ba cin mutuncin manzan Allah ya ba wannan shi ake cewa alqiyas ma alfariq kwata kwata ba su ma haɗa hanya ba shi magana yayi yi kuma maganarsa baka isa ka ce ta saba wa Allah ko manzansa ba magana ce wacce tana da dalilai a shari'a wancan kuma zagin manzan Allah suka don haka yanzu ku da kuka fito kare shehu lokacin da ake zagin manzan Allah ga wani ya zagi manzan Allah kuma ga shi akwai wahayin wannan zagi akwai wahayin wa'annan zantuka akwai ra'iha ƙanshin wa'annan zantuka cikin zancen shehu Ibrahim an jiyo su ku sai kuka tsaya gurin ba ta zagin manzan Allah ku a wannan lokaci kuke ba a ta ya za a kubutar da shehu mu kuma muna ganin kowa ma ya waɗa cikin kwata in dai manzan Allah ya tsira amma ku kuma shehu ne ya dame ku a wannan lokacin to kaga Malam ne daurawa shi bai zagi manzan Allah ba bai ci mutuncin manzan Allah ba kai abun ma da ya faɗi bai saba wa ma shari'a ba da haka ku lokacin da kuka fito kare shehu manzan Allah aka zaga shi kuma wannan wani abu ya faɗi wanda akwai dalilansa a cikin shari'a to yanzu in an fito ana kare shi ba yadda za a kai kiyasin sa ga wanda aka zagi manzo Allah ya fito yana kare shehu Ibrahim ba yadda za a wannan kuma abin da ta faɗi ba abu bane wanda yake wai akwai goyon bayansa a cikin shari'a a'a babu ma sai abin da ya saba sannan sai ya ce kuma wai su idan ɗayansu ya fito yana ƙoƙarin kare shehu sai mu ringa yana iyu wai ai muna iyu muna cewa ai sun tsaya suna kare shehu gaskiya ne lokacin da ake zancen manzo Allah ba zancen kowa yawwa yanda ka san Allah shi wa'ada wula sharika da gurin bauta to manzo Allah ma fil mutaba'a gurin biyayya ba a hada wani da Manzan Allah a wajen biyayya duk wanda ya haɗa wani da manzan Allah gurin biyayya ana batun manzan Allah yana batun wani to wannan sai ya ce ji ya gobe alkiyama haka Allah ya ce yawma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhaztu ma'ar rasul sabila ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila zai ci ji yatsa wanda ya haɗa wata hanya haka kuma Allah zai jarrabe su ranar alkiyama za su ringa cewa ina ma dai mun bi Allah mun bi manzan Allah za su ce inna ata'ana sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila ittabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u amma manzan Allah fa Allah sai ce wa man yuti'ir rasul faqad ata Allah fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم ma مما قضيت مما قضيت ويسلموا تسليما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا batun manzan Allah ake shi yasa yanzu ta yaya ana batun manzan Allah ka fito zancen kare shehu ka tsaya kare manzan Allah mana waye zancen shehu kuma ana batun manzan Allah kamar yadda kasancewa Allah wa'adahu la sharika lahu fil ibada fil mutaba'a biyayya ba kai wa manzon Allah kishiya ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasuli da'u kull qawlin inna qawli Muhammadin idan aka ce manzon Allah ya faɗi a bazancin kowaye haka kuma duk wayanda suka gina addinin musulunci nan suke kai ba a zancen wani ana batun manza Allah waye shi a kayan miya ko ma waye shi yasa to sai kuma abu na uku da kace cewa wai ana tsitsine mata to yanzu dan Allah waye ya tsine mata farko ya kamata ka kawo wanda ya tsine mata ai magana kake ka fito yi wa malamai raddi ko dan wani ya tsine mata a comment kawai sai ka ɗau abin sai ka sa ka ce ai gashi ɗan izala ne suke tsinewa ya aka yi kasan ɗan izala ne wallahi wani ma waɗanda suke ko in kula kai waɗanda ka gama suna kishi waɗansu na an zagi mala amini daura ba 'yan izala ba ne kwata-kwata ma waɗansu ma ba su da alaƙa ma da izala kawai kishin addini ne ya kai su suka yi a yanzu in ba ku misali duk da cewa a misali ne a yanzu akwai wani wanda yake jaman wanda yake jaman kowa ya cizo yanzu wannan ɗan izala ne amma ya fito yi Allah wadai da abin da wannan ta yi kaga ce kenan ba ka zuwa ka ɗau zantuka na wa'in suka ce wai ana tsine mata muna tsine waye tsine a ina waye ya tsine ba wanda ya tsine mata cikin malaman mu kuma akwai ka kawo shi yasa wannan ka ɗauko zantuka ne na jarirai da suke a baya kuma kake so ka saba shi yasa amma ka ce ana tsine mata a'a kai adalci nan kuskure kai tsaya mu je gaba

na in an fassara maganganun malaman su an ce ga yadda ake nufi an musu fassara katin irin katin da suke ji kuma yanzu kuna dandanawa kuna ji kuna dandanawa kuna ji saboda haka ya kamata wala na na ziyara to wannan zantukan da kai ko muna jin ɗaci wai muna jin ɗaci ai in za mu ji ɗaci ku da kuke da awar ilimi ne ma za ma mu ji ɗaci ku da kuke da awar ilimi inda a ce jin ɗaci ne wai an yi magana kan wani malamin sunna muna jin ɗaci tsaya in baka misali irin abubuwan da za mu ji ɗaci a kai kun san cewa shatima almiskin cikin yaran da ya turo da suka ji duka na shatima almiskin ta ko'ina ka san ya turo yara suna zage-zage har da ƙage da sharra a ciki tsaya eh, in danna muku ku ji abin da ya shi yasa in cewa wai wannan zai sa wai in an yi magana kan malaman mu ma wai har mu ji ɓacin rai ko har mu ji abin ai bai yi ba ko a abin ya yi mana zafi to ya kamata a ce irin wa'annan zantukan ne za su sa mu ji ciwo mu ji zafi wannan har mu ji zafi amma ka ji mun yi ko magana a cikin mu babu wanda wallahi ya yi kan maganar. ko magana ba wanda ya fito ya ce ai kaza an ce kaza an ce kaza an ce kaza babu saboda mu ba wannan ne mu a gabanmu ba babu wanda ya fito ya ce ya yi wata magana kan abubuwan da ake faffaɗi babu wanda ya yi haka tsayin ɗan sa ma ka ga irin abubuwan da ake faɗi shi yasa yin zantuka ba sa ɓata mana rai Allah wannan ma abin da ka gani irin yadda a'a ko malamin ɗariƙa wannan taiwa wallahi sun matallahi ba za mu ji daɗi ba dan ba shi muke dubawa ba a'a kujerar da yake kai muke dubawa ba shi muke wai la'akari da shi ba ko malamin ɗariƙa taiwa sai mun ji ciwo Ya eh, saboda ba shi muke dubawa ba matsayin da yake kai amma inda a ce wai za mu ji ciwo da tuni mun yi magana kan irin abubuwan da kuke na cin mutunci za in dan sa muku ku ji wa'ansu abubuwan shi yasa wala ba ma jin zafi ba ma jin haushi kuma eh ba ma jin haushi ba ma jin zafi saboda mun san wanda muke da shi yana kallo kuma mun san za ku zage mu eh wallahi ku in kuka zage mu ba ma jin bacin rai gwara wanda ma yake ma ba ma ba shi da alaƙar karatu bai danganta kansa ga ɗariƙa ba in ya zage mu za mu ji bacin rai eh amma in kuka zage mu ba ma jin komai ku eh dan ma ku ji ne da kyau ba ma jin komai za yi sa muku irin inda a ce abin da ake faɗi zai sa ma mu ji bacin rai ai an faɗi a baya ka ji mun yi magana kuna nufin ba mu san an yi bane walla mun san an yi kuma muna ji amma ka ji mun yi magana tsaya ka ji ma yau ba sau biyu ba muna ce masa ya haddada lokaci mu haddada lokaci akan cewa mu zauna da shi mu tattauna mu muƙabala ni mu ƙasha. amma ya ki kun ji dau duniya watanni da ya gabata ya je ya nemi muƙabala a shafi na sarki zaka kuma bayan ya yi wannan ƙarashinsa, sa mun ce mu mun amsa wannan maganar ya kamata ya fita mu tattauna har yanzu dai sun gudu ba su ira ba har yanzu ba mu ga ƙanshinsu ba amma dai daga baya a bayan labule suna fita suna yin maganar sanar su to wannan su san san cewa shi wannan Ahmad Talba ya san cewa ni Ba ni wannan faɗan gari sare ina sane da shi na san mahaifinsa kuma na san inda yake kuma na san mokifinsa. to kai da kanka ma tarbiya yana bukatanka, domin tsini wanda yake yawo a kanka kana so ka bayyana wa duniya da cewar kai fa ka guje wa iyayenka shi yasa dole sai ka bayyana wa duniyar wannan jahilcin naka da kuma wannan tsinuwan wanda iyayenka suka yi maka to mun gane domin an ce mana kai daman ba wai malami ba ne da sauransu kana bin mata da wannan ba za mu faɗi shaksiyanka ko kuma ce ba za mu bayyana abin da yake kake yi a boye ba wannan abu ne a boye amma in dai kana propaganda in dai kana ɓuya a wannan kana ɓata addini kana kawo cikin addini rudu kana zagi malamai wallahi za mu fita mu bayyana wa duniya asirinka wajen wannan zinace-zinacen da kake yi wajen tsinuwan da iyayenka suke wallahi za mu bayyana wa duniya abin da kake ciki kai da kake da ‘ya'ya na abin nan na abin nan na zina ka fita kuma a wannan wai za ka ce wa malamai abin da suke yi ina jin kunyinka wallahi kai ka ji ni ahmad talba kai wannan ka san cewa na san gaba kasancewar ni wannan fa na san ka ciki da bai sai dai wanda ba su san ka ba na kasashe ga abin nan kasashe daban-daban irin su in shi yasa to abin da yasa na danna wannan yaron ba wai dan ya kai ba <laughs> eh in danna shi saboda na yi masa tambari jahili ne eh, shi yasa jahili ne kuma duk duniya ta sani to amma inda a ce abin da za mu ji haushi kenan to da za mu ji haushin wannan amma ka ji mun yi magana mun yi magana ba saboda mun san dole sai kun zage mu haka kuma tsaya ka ji in gaya ma akwai irin su da yawa wanda kuna zagin mu tun tun iyayenku da kakanninku kuke zagin ahli sunna tsaya kuma ka ji daga gurin malamin ku kuma eh kuna ta zagin mu shi yasa zagin da kuke mana mu ba ya mana ciwo Ka ji muna yin magana akan irin zagin da kuke ai mun san sai kun yi saboda mutum ne ka ƙure shi ka ƙure sheyinsa ka ƙure malaminsa ka ƙure mahaifinsa eh to kuma in bai zagi ba ai ba kai masa adalci ba fa shi ya zagi ko ya sace ko ya dan ji daɗi daɗi eh yawa ko ya dan samu sa'ida ba shi ai mun san za ku ke sa ku zagin ku kada ka wai yi muƙarana wai ai kuma kuna jin ci ai mu karatu muke zuwa da shi tuntun ma amma ku zagi kuke zuwa da shi tuntun ma tsaya ko zai yi bayani zagi kuke yi eh wallahi su ma ba da ba da ba da ba da zagin ba suka yi hijacking suna? kowa ya san lokacin da suka zo suka yi hijacking din suna, Allah gafarta wa mu maimakon su dage su yi aiki kawai sai suka koma suna ta zazzagin su kawai suna zagin su suna dan izala jakin banza kaza kaza ana zagin su su kuma suna hijacking suna kwace sunan daga hannun masu shi kaga to shi yasa abin da yasa ma ina jin malam Musa yayi wannan magana saboda yana ganin cewa a'a kuma wannan saddan dariya in ba ku goya baya kamar dai yadda ana ce ku matsala al'umma ne ba ta dame ku ba da sai in ce amma inda kuna da tunani bai kamata ma ku buɗe wannan kofar ba sadda zariya saboda wani zubin yanzu in wani ɗan tasha ya fito ya ci mutuncin malami ba ku tsaya an goyi baya ba kuka bari to yau in ya ci mutuncin ahli sunna gobe ɗan ɗariƙa zai ci mutunci sai dai ko da yake gaskiya ne in ma ba ku ba zan ga laifin ku ba saboda ku dama irin wannan abin na faɗakar da na farkar da al'umma ku daman ulama al'umma ne ku eh ulama umma ne ku shi yasa mun malamai akwai ulama daula akwai ulama milla akwai ulama'ul umma ku ulama umma ne ku da na daula kuma a cikin ku shi yasa ku irin wannan abubuwan duk abin da za ku faɗi ku zo a kada a kyamace ku kada a ce a yan kaza mu ai mun san sai an kyamace mu kuma kuma malaman mu ba su daina duk abin da suka gani barna ne cikin al'umma sai sun yi magana yasa da a ce kuna yi ne to da za ku goya baya saboda mai gwara a ce ku yanzu da kuke mana da sunan malinta kaga muna cewa ai za mu nuna wai da wai ko mun damu kaga muna nuna wai damu ba ma nunawa akwai misalai da yawa da zan baka nan ma tsaya ka ji wani shi ma yayi duk kuna yi ai duk muna ji amma ka ji malam Musa ya taɓa fitowa ya yi muku wai magana tsayin ƙara sa ma ma nan wani kaji fada maka wani abin da ya faru a Legas. Wallahi wani irin wannan limami ne, limami ya je wai yana yin rukiya na rance da Allah da annabi ciki wato ya'ya uku ya haifa da matan wani. Uku. na biyu na uku, uku na uku. Ana ƙoƙarin cirin haihuwar na hudu sai kawai wata rana makwabcin mijinta sai ya kira shi. ya kira mijin ya ce wani abin da yake faruwa shine a malam wani na ga a gidanka yake kwana na ga ya sayi abubuwa na abinci da sauran wallahi ana shiga aka same su ashe a nan yake kwana ko shi wannan mijin na da shi ya ɗauko malamin ya kawo wai zai na mata rukiya tana fama da aljanu ya dafe ta mai da ita mata da Allah Lallawa ya lalaci. To kaga irin idan da a ce Hamalan Musa zai ji bacin rai ya fito ya yi magana to da irin wa'annan abubuwan ne. Amma ba ma jin komai kuma mun san kuna yi. Tsaya ma ka ji wani sai in kama misalin koma irin wa'annan da cin mutunci da zage-zage da kuke yi. Amma ka taɓa jin Malam Musa ya fito ya ce kun yi zage-zage? Ko a'a ai mu malamai ne ko malam wani an zage shi ka taɓa ji? A'a in kuma da a ce kuna da tunani tsaya ka ji kuma in ƙara samu kuma. Eh, ai duk mun san eh, kuna yi. Iyakanta ka sai kai baka yadda shehu wuri bane to mun mun yadda wannan ya rage maka. Hmm, hmm, hmm. Iyakanta kenan. Saka zan kaita amma akwai jawabin da na so na yi na shi wannan yaron da shi shi Kabir Gombe ya turo shi yake magana da rashin ilimi wanda abin tausayi da na tausaya masa shine minti kusan 20 ne na dan samun murya shi dai tukunan ji. <laughs> Muryar Musa ka saka muryar sanji sarki zaki kafo. Ka sa muryar sanji. Eh Eh, saka minti biyar sai ka sa murya sanji Bama hmm, hmm. alal haƙiƙa maudu'in mu da mun so ya zamto mun wajjantar ne <laughs> ga shi wannan wato kabiru gombe hmm. da ƙaramin almajirinsa wato musa yusuf wanda yake ah, ana ce mishi suna naman daji dai. me suna suna naman daji to dai shi musa yusuf sai da maganganun da ya na rashin ilimi da kuma sauran su dai wa'innan yaran da shi kabir gwabben yake koro su irin su musa din suke tafi maganganu na rashin ilimi to amma da farko kamar yadda aka sani hausa suna cewa idan ana babbakan giwa ba a jin kaurin zomo to yau ba zomo bane muna wato ana babbakan bera ne da kuma wato kyankyaso. saka to bari mu fara da beran kafin mu koma kan kenkeso sai da sunan naki ne wanda na namun daji to wannan bari mu da shi na namun wato namun eh, me sunan shadda abin da yasa muka yi wannan dalili shine yan uwa su yi hakuri yanzu dan girman zatin Allah in duka bai kai duka ba yaya a karatu ne zan wayar tantera da ke kasu kaga shi yasa a bar sanuki in zamu ji haushi to irin wannan ma zamu ji haushi amma kalli yi magana shi yasa da a ce kuna da tunani eh kun san abin da yake addini kuma wallahi ko malamin dariƙa ta yi wa haka ba ma goyon bayanta saboda ne saboda ba shi muke dubawa ba idan yanzu muka ce a malamin dariƙa ta yi wa ta ci mutuncinsa to in ta ci mutuncinsa yau gobe mu za ta ci mutunci amma ku ba addinin ne a gaban ku ba shi yasa to inda a ce irin cin mutunci ne inda a ce irin cin mutunci ne zai sa wai hamma mu fusata wai har mu ji wani abu to da ku da kuke yi da sunan ilimi da sunan malinta irin cin mutuncin da kuke yi da shi ne zai sa ma mu ji haushi amma ba ma ji ka taba ganin malam Musa ya fito ya yi magana ko wannan magana ka duba fa wai malam Ahmad wai mai duguri dan gidan Shatima eh, al-Miskin ya fito Shatima al-Miskin ɗansa ya fito yana cewa wai sun san malam Ahmad wai da 'ya'yan zina. To amma kaga ai mu ce komai a kai ba. Wai 'ya'yan zina malam Ahmad yake da shi. Malam Ahmad yana zuwa yana zinace zinace. Malam Ahmad eh, eh wannan iyayensa sun tsine masa da Allah ka duba wannan yana cikin raddi shi ma. Duk yana cikin raddi shi ma wannan yasa dole a wallahi in ba ku yi zagi ba ma da cin mutunci ba za mu fahimci cewa sakon yana zuwa ba. wallahi ba za mu fahimta ba shi yasa ku zage mu shi ke nuna saƙon yana zuwa kuma ba ku da abin karewa mai abin faɗe baya faɗa shi yasa to a basaruki da kake ta maganar wai muna jin zafi an fito an wa malamanmu mu ma ai da a shekaru da suka wuce mune wa malaman waɗansu ai za ya faɗi ko a shekarun da ya wuce ku ne kuke zagi ba mu ba Ko za sai dai in ƙarya yake sannan kuma zan sa ka ka faɗi ta ɓangaren karatu wai kuna fitowa ku kare sai mu ce wai ai bani yadda ba a jahilai ne ku a abin shi yasa yaya za ku fito ku kare ku kanku ba ku sami ittifaki ba <laughs> yaya wancan ya zo ya ce kad khassani bil ilmi wat tasrif ya ce ai wannan ilimi ilimin sarfa ake nufi wani kuma ya ce a kad khassani bil bil ilmi wat shine duk inda ai zo na ce la ilaha illallah Muhammadun arsalawul ilahu shi kenan kowa sai ya karɓa wancan ya zo ya ce ka yaya ku kanku ba ku sami ittifaqi ba za ku gamsar da mu haka malaman ku suke ni. ku kanku kuma zan sa ma inda ku kanku kun jayyaci zantukan malaman naku mu kuma na namu in kuka ɗauka kuka ce kaza kuka yi fasarar gatari muna ɗaga ku mu nuna duniya ku ka taɓa ganin kun yi tari kuma hanyar da muke bi hanya ne na ka'idodin ilimi za mu ce ba ku bi su ba jahilai ne ko a wajen ka taɓa ganin kun yi tari yasa tsarin ɗan gwada ma tsarin sa ka ci gaba shi yasa na zancen cewa wai ko muna jan haushi ba haushin da muke ji in ma za mu ja haushi ga irin wanda za mu ja haushi nan amma da yake mun san in ba ku yi haka ba sakon mu baya kaiwa eh baya kaiwa ya mu ji kawai da Allah ku dinga lura ku dinga sa hankali da basira a cikin al'amuran yan abubuwa na kwanan nan sai ka fito za ka yi magana an ce shi Ibrahim ya ce kaza ka zo ka ce ba haka bane ga yadda shi yake yi sai a ce ka fito ka ba shi wanka kariya to yanzu ku su daura da kuke ba su kariya su ko menene ne kuke yi kuma <laughs> ya matsayin haka yake ko kuma ku ne za ku yi muku magana saboda haka da Allah wannan ku tsaya ku yi tunani da kyau ku gani ko kuma dama kun shirya wa takin ne shekara arba'in baya izala sun shirya a takin ka saba ma wasu saba wato dimari ba defense ko shirya tarewa ba kun ji abin da ya ci wai in sun fito shegunansu an ce sun ce suna fitowa ba da kariya sai mu da cewa a kawai muna cewa kun fito ne da jahilci za ku kare su zan baka misalai da yawa mu kuma in kuka ɗauko kai yanzu ka taɓa ganin mun ɗauko littafin shehu muna karanta wani ya zo ya zauna ya karanto yadda muka karanto ya maimaita ya ce haka fassara take ƙarya suke yi ƙarya suke yi ina ka taɓa ganin an yi haka sai dai in an dai fedin sarki zaki in ma an dai fedin sarki zakin an zauna duk mai hankali ya san ƙarya kuke yi saboda wane ya bugo ya ce kaza ake nufi wane ai kullu dalilin tatarraka ilayhi ihtimalu batala al-ihtijaj bihi ai ba yanda za a sami ihtimalat wancan yazo ya ce ai kaza ake nufi wancan ba ya ce ai kaza ake nufi to nawa za a kama nawa kokaran kanku jahilai ne a cikin littattafan naku kuma zan nuna ma yanda kuka zama jahilai tsaya ku ji in dan sa daga nan a misali tsaya in sa muku a misali ga yana zuwa yana ɗauko kawai ams da ya ɗiba wannan kalmar ba ka je ba sarki zaki abin da zai tabbatar maka ya yi ta jawowa ya yi ta jawowa a cikin damus a cikin damus ma'anar ta sarifu da kaza ma'anar ta sarifu kaza ya dawo cikin alƙur'ani kalmomin da yake faɗa da ma'anar ta sarifun wasu ma ma'anonin ji daban-daban ne har ta wasu sarifun ya jirga kawo sarifun ya zai zo nan ne malam kai da ni duka mun sani da dukkan ɗaliban ilimi idan an zo za a fassara kalma idan wannan kalmar tana zama almusharakul lafz lafazin ta yana iya hawa nan yana iya hawa nan yana iya hawa nan to kiyasin zance ake dubawa so da haka yanzu idan ka ce da shehu ce tasrifi kawai ban wata sarifin ikon kudurar ubangiji kaɗai kake nufi to akwai wani ilimi musamman sunan shi ilimin tasrifi kai da ni mun san wannan ilimin ɗalibai ilimi sun sani da yanzu idan na ce ta ta'allamtu ilimin tasrif ina nufin na koyi ilimin sarrafa kudurar ubangiji ai yanzu zai fasa musu raka a tisniyus a nan je ka ka dawo ɗin da nake ta yi Allah ya hore mani ilimi ya kuma hore mini tasirifi, na je ka ka dawo shi ilimi ibn Ya ce in kuntu kun ya kun duk lokacin da na ɗaga baki na ce, abu kaza ya kasance to zai kasance bilatus wifi ba tare da sai an juma ba ki abu zai yi. wannan sarki zaki ita ce malam Musa asar suna ke cewa wai anan Shehu Ibrahim yana koyi yana cewa shi ma Allah ne saboda ya ce Allah ne ke da wannan ya ke banta da zatin Allah ta tabaraka ala to wannan to daga cikin yadda suke fitowa karewa kenan da haka yanzu ɗaya musa wannan shine gaba na farko hmm, wannan shine wato ina ma tahrir ma'allin mizani wanda ka bugu wannan shine gaba na to abin da ya sa in kun fito kare shehunan naku ba ma yadda ku ku karan kanku jahilai ne a zantukan shehunan naku jahilai ne sai kaga kun yi fassara hudu ko biyar sai wane zo ya ce kaza ake nufi wane zo? to yaya za ku gwara mana kai yaya <laughs> za ku gwara mana kai don haka to ba za mu yadda ba za saboda ku karan kanku ba ku yadda da kawo kanku ba wannan to shi koza ya ce wato ai abin da ake cewa wato tasrifi a nan ana nufin wato wai kai kawo cikin ilimin har ya ringa kawo ya misali haza qad khassahu Allah bil ilmi haza qad khassahu Allah bil mali haza qad khassahu Allah bil shaja'ati dai ya ringa kawowa da haka wato qad khassani bil ilmi wata tasrifi wai kai kawo cikin wannan ilimin amma kuma ya manta cewa a'a tasrifin da suke yi ya shehi shehi ya ba mu labari irin tasrifin waliyai ba wai kai kawo bane cikin ilimin shehi ɗayi rubuci Allah ya ƙara ma lafiya da nisan kwana baba eh, ba ma raina tsoho eh, tsoho ko ba namu ba bane eh, wallah ballantana ma irin tsohon da yake mahaddacin alkur'ani na so in kawo muku zancen lokacin da aka zo wani yana magana tsaya in sa muku ita ɗazu-ɗazu na so in amma na faɗi saboda wani kada ya ce ina prof ya faɗi prof wani ya yi waƙa yana saki kowa ka kama manzan Allah amma sai da prof abin ya ya dame shi to ku illa ku abin da ya sa muke kuna kare shi idan ana batun manzan Allah ba a maganar kowa mu fana'i muke yi a manzan Allah in muka yi fana'i a manzan Allah shi kenan tsaya in sa muku kuji to bai kamata ku kama mu ba dan kila ai wani soyayyen annabi Muhammad shi ta zo da mu ba biyan mu ake yi ba ba wanda yake ba mu koko ko dan mu fa a zatanka sai ka da soyayyen annabi sallallahu alaihi wa sallam kada ya haka domin su din halaye wanda kaga sun so su dan sun ga halayen manzan Allah yadda muka gansa muka yi masa shaidan soyayyar manzan Allah sallallahu haka muka yi wa dukkan masoyan manzan Allah shaidan soyayyar manzan Allah sallallahu kowa gwargwadon matsayinsa don haka kar ka je kana musguna wa masoya manzan Allah sallallahu kana bata wa masoya manzan Allah sallallahu a zatanka sai da soyayyen annabi sallallahu alaihi wa sallama kada ya haka domin su din halaye wanda kaga su Allah ne wallahi in ba da ku ya kuri ba wannan nake so in sa ba amma shi ma zan gan shi insha Allah zan sa muku waƙar da aka yi a gabansa ne saki kowa ka kama manzan Allah to shi yasa mu idan ana batun manzala kuna zancen shehu to dole abubuwa dole mu ce ku ta shemunin ku su waye shemune kuma ana batun manzo Allah shi yasa kar ku zarge mu da wannan abun kamar yadda kuka ce ba a zargin mai magana yayin da yake cikin sukuru eh, ba a zarginsa eh, ba a zarginsa ku yi haƙuri akwai abin da nake cewa zan sa ku yi haƙuri zan sa shi insha Allahu ku yi haƙuri. Assalamu. Shehi, shehi ɗaya rubutu nake so isa Allah ya ƙara ma lafiya shehu. Shehu Allah ya ƙara nisan kwana shehu. Yawa ga shehu, shehu zai faɗi irin tasirifi na wani shi ne a ce to. saboda muna nasiha wa mutane don Allah yadda muke neman zaman lafiya da mutane kowa ne da zaman lafiya da mu Ba bana ba da wani idan mutum yana shakka wa innan wanzu muke faɗa mutum ya ɗauki hoton shi Ibrahim ya shiga ɗaki daga shi sai shi amma maka ya zagi bai yadda zagi shi ba ya daga hoton wannan kai wannan kai wannan an ce an ce wani ne kai to ban yadda ba da kake yi kai mu. ya wani haka jarraba dai kawai ya daga hoton daga shi da Allah sai sai cikin ɗakin ne kai wannan kai wannan kai ne na gaura nan ko wai an ce kai wali ne to kai to mutu in kai wali ne kai tasarrufin na wali in gaskiya ne mutu ka kai kaza kaza kaza in kai ya yi haka ya jarraba jarraba ba zai yi kaga tasarrufi da ake yi yawa eh, tasarrufi da ake na walihi shi yasa to da ka zo ka ce wai kadi khassani bil ilmi wat tasrif akwai at tasarruf akwai at tasrif wanda ina da wannan littafin munyatul murid anan sun bambance shi suka ce wannan bil qahri ne eh, duk abu ɗaya ne amma wannan bil qahri ne wannan kuma ina da shi anan insha Allah idan ta kai ko wani ya bugo zan ɗauko zan karanta shi ku ji inda suka wannan amma gaba ɗaya to kaga ku kanku jahilai ne cikin littattafan shegunan naku gashi a cikin addurratul kharida shari na al-yaqutatul farida in ka duba juz'i na ɗaya shafi na sittin da shida daidai wannan ƙarƙashin wannan baitin wa kam lahu min tasarrufin fil awalimi wa kam lahu min ru'yal khairil bariyati a shafi na sittin da shida وكم له من تصرف tasarrufin العوالم وكم له من رؤيا لخير ru'ya أكتي وكم bariyati aka ce عنه وعنا به حيا وميتا wa kaga ku karan kanku yaya za mu yarda da fassarar da kuka ku ce wai fassarar gatari aka yi ku ma jahilai ne a fasara kaga nan ne koza ya ce wai jujjuya a cikin ilimi shine at-tajawwul at-tajawwulu fil ilmi ne ƙari khassani Allah wannan shine ƙari khassani bil ilmi wat tasrifi ya fassara shi anan to da haka yanzu anan sai kun tabbatar da ko zahiri ne kun kuma haka ake nufi ina wani dalili ne yace haka ake nufi to ku da kuke jahilai na littattafan naku ta ya za mu yarda da fassara, ku in kun fito ma za ku kare yaya za a yi mu yarda da fassarar taku za in koma na ƙara haskaka ma Za a ƙara haskaka ma don ya kamata a ce ba ka tafi kawai haka ka zo ka tafi ba a'a dole ka zo barbara ka koma da ciki kaga yanzu ko da fassara da yi sannan za in ƙara ma na uku yawwa idan kun ga mun zo ku in mun yi gaba da gaba kuka ji mun fara magana sai ku ce a'a ba ku yarda da karatun da nake ba yawwa ba yanda za a yi malam Musa ya zo ya zauna kai ka bugo ya ce a'a ban yarda da wannan karatun da wani ai yake ba a'a in ma dai a ce ka sauka daga kan topic ka sauka daga kan topic ba a'a ba mi yarda da karatun da zai yi ba yanzu to ba ka so a tona ma asiri kenan a faɗi gaskiya tsaya kuma ka ga irin haka ya faru gare ku ba kwa iya gaba da gaba da mutum to yaya wayanda ba sa iya irin wannan har za su iya kare zancen shi wani Tsaya ka in sa ma wannan ni ma wannan ne duk misali ne a kai. Eh duk tambayan da ke Zan karanto masa hadisi. Eh, Hadisi ya tabbata a cikin Muslim. Wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisin Aisha. Yayin da ta je garin Habasha sai ta ga wata coci a garin Habasha an yi hotuna haka a ciki. Da ta zo sai take gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama abin da ta gani na hotuna. sai manzo Allah ke cewa ulaika idza mata fihim rajul salih aw al-abd salih ko fi tilka suwa yace ulaika shirarul khalqi inda Allah wannan hadisin Bukhari da Muslim sun fitar da shi wannan ɗabi'a ne na Yahudawa idan mutanen kirki sun rufe a sai su gina kabari sarki zaki sarki mala alkarawi sarki zaki mala alkarawi duka wannan da ke kai, ni da shi ne sai kuma da kai kawai ya tambaye ni ya sauka in ba shi ansa dan Allah eh mala alkarawi mala alkarawi to yaya dan Allah za mu yarda da fassarar ku kuna jahilai in kun ga an zo an tutse sai ku ce a to kai da kace baka tsaya kai ma abin basaroki haka kai wallahi haka kai sai da na fara zan tutsiye shi kuma ya zo cikin littafin mu ne kun shigo ciki amma ku in muka shiga naku jahilcin kuma bayyana yake in kuka zo karewa in dai kun tsaya kan tobe galibi in muka yi magana ba sa yadda su tsaya kan tobe din mun tubu shehu da kaza ku tsaya ku ba da amsa sai ka ji ana tsalle ai can ai can ai can a'a tsaya ka ji irin wanda ba ya ce a wannan magana. Very good, very good. malamin ya ce wato kashe ne ne abin da ba a riska da ido ba a gani ba a kaza malam ya faɗa haka na ma eh ba sani ba ne kai na ci ba gaskiya ba ce da kyau ba ne malam afirka faɗa haka eh na malam ya faɗa ya faɗa haka eh ba sani ba malam ya kuri wai ka faɗa ah, haka shi in ya ji na faɗa ya ba ya yi tambayar sa in bai zuba kuma shi kenan sai ya sauka ya sauka ya samu wata tambayar amma in ya ji na faɗa ya ba ni zan masu ya amsa ya ji karatu ya ji karatu in bai zuba shi kenan. malami na yi tambaya yi tambaya yi tambaya malam dai. na'am saboda na ji malam ya faɗa ni. cewa abin da ba a rikitarsa da alhawasul khams malam ya faɗa kai ce shine kake shi ya faɗa ka. To, sarki zaki. Maganar da aka faɗi cewa an rubuta a lauhul mahafuz. Na wannan abu na tatar kafin na zo maganar Ibn Taymiyyah. Malam a cikin babu firasa Ibn al-Qayyim ya ambato ya ambaci wannan abin. Cikin littafinsa Madarij Saliki. To malam ya faɗi abubuwa waɗanda firasa take ta'alluki da su da malam ya gaya mana su. Masha Allah. To, tambayar ka na farko kenan ko? A ina so malam ya faɗa abubuwan da Ibn al-Qayyim ya faɗi wanda suke da ta'alliki da firasa sai in dora. Eh, ma eh mara kar da da ka hada duka kai tambayar da ya fi ya ku. Ya hakuri, ita ba sai eh hada duka kai tambaya. Eh, ku duka kai tambaya hakuri. Ibn al-Qayyim. Hmm. ibn al-qayyim ya faɗa abubuwa wanda firasa take ta'alliki na'am a cikin littafinsa madarijus saliki na'am idan muka duba juz'i na biyu hmm. shafi na ɗari hudu da hamsin da bakwai shafi na ɗari hudu da hamsin da bakwai inda yake sarki zaki na'am ban ba da dama a yi wannan karatun ba Ok, tambaya. Eh, abinda na abinda na tambayi malam Ahmad. kun bai ba da dama a yi karatun ba shi yasa to ku karan kanku ba kwa iya ku kare shegunanku in kuma kuka zo cikin littattafan mu mukan yi yunkuri mu zo za mu kare ku ce ai a a dakatar da mu ko ai ba ku ba da dama ba da haka ga waccan magana sannan kamar yadda na ce ku a cikin littattafan naku jahilai ne ku yawa zan sa abubuwan da kawai zan danna ne kuma kowanne jahilci ne ba ku iya karewa tsaya ka jerin irin tambayoyi da Malam Ahmad yake amma ba a ba a ba da amsa da haka wannan gaba na farko koza da yi wannan maganar cewa kad khassani bil ilmi wat tasrif yace ai wato ana nufin wai tajawuli yawa a cikin ilimin shi yake nufi da kad khassani bil ilmi to farko kenan shi yasa ku ba ku iya karewa ai jahilai ne a cikin littattafan sai tambaya an tambayi kai a bas aka ce ma shin da gaske ne jawahirin ma'ani wai daga manzan Allah yake tsaya mu ji me zaka ce da eh, ya tsaya mu ji abin da zai ci kenan muna muna nan kanta wannan ta biyu ce a ciki ya tambaya biyu a tambaya ta biyu ya ce an ce jawahir ma'ani daga annabi sallallahu alaihi wasallam to ya aka haka to wannan karatun gaskiya ni ma ban san shi ba sarki zaki ma bai san shi ba saboda haka muwa muna neman a kare mu daga ina aka sami wannan karatu amma dai a shimfiɗan mu ta karatun yau ka sarki ki ya gaya maka classification ma na abin da ke cikin jawahir ma'ani aka tara shi ya aka yi shi ya aka yi shi da haka na shan sai sai wala kaga anan ya faɗi ba su san yadda aka yi tambaya aka yi dangane da jawahirin ma'ani cewa daga annaba aka yi shi shi jawahirin ma'ani wai daga annabi ya zo ko daga annabi aka same shi ya ce bai sani ba to mu kuma mun sani shi yasa wayanda suke ma sun jayici gidansu ya za su kare mu mun sani ga shi zan karanto littafin ya zo a cikin wannan littafi Afon ku yi haƙuri ya zo a wannan littafi na al-ifadatul ahmadiyya li muridi sa'adatul abadiyya akan nan a cikin addu'ratul kharida wannan littafin kenan sharhi na al-yaqutatul farida shi ma gashi ya zo a ciki in ka duba cikin ad-durratul kharida shi juz'i na ɗaya shafi na ɗari da goma sha ɗaya juz'i na ɗaya shafi na ɗari da goma sha ɗaya an faɗi dangane da shi jawahirin ma'ani aka ce ai wallafan manzan Allah ne wai manzan Allah ya faɗi juz'i na ɗaya ad-durratul kharida sharhi na al-yaqutatul farida yace wai manzan Allah ya ce masa kitabi huwa wa ana allabtuhu ba'da ma kuntu umirtu bi tamziqi wa muzziqa wai manzon Allah ya gaya masa kitabi huwa wai littafin jawahirul ma'ani manzon Allah ya ce shi littafi na ne wa ana allaftuhu kuma ni ne na wallafa shi abu na biyu kenan gaba na biyu da haka shi ma jawahirul ma'ani kaga shi yasa muka ce ku in kuka fito jahilcin ku ne yake bayyana shi yasa ba ma yarda da karewa ku shi yasa abu na biyu kenan sannan mu je misali na uku eh mu ba kare mu in mun zo kare ai malaman namu ai da wuja muke karewa yawa to kaga wannan kenan mu je gaba na uku duk sai na baka misalin yadda kuke jahilai sannan na buɗe kofa kowa ya zo ya zaɓa ya darje eh duk inda kake da jawa na ba jahili bane to yawa sai ka zaɓa ka darje eh sannan kuma ga wannan shi ma zan ƙara danna shi hmm. ku yi haƙuri ga shi nan sake dannawa ku yi haƙuri ga shi a nan sai eh, ya faɗi wannan maganar ba hmm. amma a ce shehu tijjani <laughs> yana kallon almajiransa wani sun shiga dama su ce ah, za masaka zamani wanda zai mihi, fanadi an ya tijjani yawa fanadi an ya tijjani wai fanadi an ya tijjani haka ya fada a maganganunsa fanadi an ya tijjani yawa daga bakin shehu tijjani wai yana karanta da almajiransa wai in sun shiga fitina rai ya faɗi wannan maganar ba amma a ce shehu tijjani <laughs> yana kula almajiransa wai in sun shiga da masu ce ah, za saka zamani zamanu ban bi mihi fanadi an ya tijjani yawa fanadi an ya tijjani wai fanadi an ya tijjani haka ya fada a maganganunsa fanadi an ya tijjani ya wahalar asri wallahi wannan baitin babu shi hmm, babu shi wallahi daga bakin shehu tijjani wai yana karanta da almajiransa wai in sun shiga fitina wannan baitin da suna karantawa ba suna kiran sunan Allah ba Anas gane kai ka kirkiri wannan magana amma in har wannan kafirci ne duk da wannan bayan rami maka radda akan abin da babu ka kawo tukunna kawai ka yi ta faɗin magana da ka da ka kawai ka dinga faɗin wannan baitin kuma gashi a cikin addurratul kharida sharhi na abiyaqutul farida in ka duba juz'i na ɗaya shafi na 66 shine idza masaka zamanu yawman bi dhaynihi fanadi ayati janiya wa'id al-asri أغسني فقد ضاق الزمان بأهله ويأتيك بالألطاف في معظم الأمر ويكشف كل الكرب عنك بهمة علت فوق أفلاك السماوات والبدر ويأتيك بالخيرات من كل جانب ادفع عنك الكرب في البر والبحر gashi wannan baitin yana ciki shi yasa na ce to yaya wanda yake jahili cikin littattafan su zai iya karewa shi yasa ku ba kare fa malaman kuma kuke ba yawwa ba karewa kuke ba shi yasa na uku kenan yawa sai jahilci kuma ya kamata in ɗan buga misali da shiga da tattafanmu da kuka ringa yi yawa kuka ringa bayyana jahilci ga wani jahilin shi ma tsaya in sa shi ya yi bayani. Umar mausiman da rikan maulidin manzo Allah a mazaunin wani biki sai ya ce kadi ya ba'adun nasi wasu daga cikin mutane suna aikata shi to ka ji nan ga karatun sai ya ce wa ya kunu lahufi ya ajurun azim li husni kasdihi wa ya kunu ba wa kadi ya kunu ba annan kuma sai ya ce wa ya kunu zai zamo gashi din ba kadi ɗin da za ta kawo mu dalilin shakka da kake neman ka kore a can sai ya ce wa ya kunu zai zamanto gashi fihi a cikin yin maulidin na azim akwai lada mai girma li husni qasdihi wa ta'zimihi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai yace me dan ya gada maka magana sa na baya yake sharhi sai yace kama qaddamtu laka kaman yanda na gabatar maka a baya nan ga fili in ta zo babu kadin ita kuma sako kwantar mu gani to kaga wannan wato eh, a littafin naku jahilai ne ku a littattafan namu jahilai ne ku a shari'ar Allah ɗin jahilai ne ku to yaya za ku ce ku za ku fito ku kare ɗariƙa kuma mu yarda da kariyar da kuke yi a'a ku biyo ta ƙofa kada ku shigo ta windo sa to wannan shi ma wani jahilci ne ya yi cikin littafin mu mu in kuka zo illar mu fa matsalar mu da ku kenan ku duk raddin da za mu ba ku isa ku ɗauko ku maimaita abin da muka faɗi sannan ku yi raddi ba ba za ku taɓa haka ba muka sai mun sa ka ka maimaita sai mu ce jahili ne kai hmm, mu ce amma ku kuma ba ku yi kwata kwata Ke sa wannan ma jahili ne cikin littafin ibnu taymiya ya na ƙara sa jahili cikin littafin muhammad bin abdul wahab wanda ake ce mana dan wahabiya na ƙara sa wani jahili shi ma ciki Yeah. ko ƙorarriya akwai ceto tabbatacciya me ya fa shafatul mafiya sai ya ce ma kana tutlabu min ghairi Allah fi ma la a yake zalla wannan kalmar mun yi rabiwa ma wani daga cikin wanda ya faɗi wannan kalmar faɗin wannan magana ce. faɗin kalmar ne ce. wai akwai wani abin da wani zai iya yi ko Allah bai iya ba ka ba wato tajziyin kudran Allah ya zuwa wani bawa hmm. ma'ana akwai ceton da wai ni zan iya yi da kudurata hmm. wannan aka akarabullah ai kalmar wannan aran shine hakikalin kafirci kai shi kuma sun littafi na nishafi na arba'in da biyu babu wallahi babu babu to kaga wannan ma ya shiga cikin littafin Muhammad bin Abdullah ya jahilci wai fa shafa'atul manfiya an gane haka da yace fa shafa'atul manfiya ma kanat tutlam min ghairi llahi fi ma la yaqdiru alayhi illa Allah ya ce wai kafirci ne a cikin littafin kuma wala ba haka bane fassara ce wacce kai ba daidai ba ta jahilci ma kana tutulabu min ghairi layi fi ma la yaqdiru alayhi illa Allah dan haka anan babu zancen kalma na kafirci kai ne da yake da kafircin jahilcin ka jahilin ka jahilcin ka kafiri ne tsantsa ko salati baya yi shi yasa to kaga mu in kuka shiga cikin littattafan mu mukan sa muryar ku danna mu ce kuma ba kaza bane kaza ne kuma in kun isa kuce ba kaza ba ne amma a ba kwa zuwa ku tanka eh shi yasa ina dan baka misali za ka ƙara sa shi ya ƙara wani jahilci akwai ceto kurarriya akwai ceto da ah, a ba ya yi wani eh za a ƙara wani jahilci mai akwai ceto kurarriya akwai ceto tabbatacciya sai ya fashi ba. ina ganin shikenan tsaya na bar shi ana da haka kamar yadda na ce eh, ya faɗi cewa wai Muhammad bin Abdulwahab ya ce farkon manzo ne annabi Nuhu dan haka yana kore annabta annabi Adam kenan wannan shi ma shehu Ibrahim haka ya faɗi cikin jawahirul rasa'i haka ya faɗi yace farkon manzo annabi Nuhu ne haka yace shi sa shi ma nan ka faɗi da haka to kaga mu ba ma ana ku kare shehunan ku ba fa amma ana batun manzon Allah ba ma batun na shehu waye shehu kuma ana batun manzon Allah kai ka san manzon Allah kuwa waye shehu eh waye wa ana batun manzan Allah mu kawai gwara ku ban mutum da kun ce mutum ya fana'i me kuke sa fana'i shi ne mutum ya kare ku kai ya ringa faɗin wayansu abubuwa saboda wani abu da ya shige masa ƙwaƙwalwa wani abu da ya rikirkita shi har yake wani abu ko haka kuka ce shi ne fana'i wani abu da ya ɗauke masa hankali shi yake tunani kawai sai ya faɗi wayansu zantuka da haka to in kuka neman taɓa shehu ibrahim akan manzan Allah kar ku zarge mu kamar yadda ba a zargin wanda ke yin shatahatu eh in ya shiga cikin halin fana'i ba a zargin sa to ma kar ku zarge mu dan haka kuma ba dan haka kuma ba mu hana ku kare shehunan ku ba wallahi ba mu kare ba a san ba hana ku ku kare ba amma jahilai ne ku shi yasa kai ma nan shekaran jiya na danyi magana a kanka na ga lokacin sallah nan ya yi Kucan ma na ga kun yi sallah ina ganin kun yi sallah amma zan ɗan sa shi shi ma ya ɗan ɗana jahilcin sai mu je eh, me zan ɗan sa shi ya ɗan ɗana sannan sai mu je gaba Allah ya shirye ku Allah ya sa ku gane Allah ya shirye ku Allah ya sa ka za mu ga nan ne ya ƙuri shi ma ya ɗan ɗana to na karanta haka ba na ɗauko alfurkan ƙwarai kuwa na ɗauko a lokacin na karanta na karanta gurin da ibn taymiya ya kafirta wanda ya ce bai yarda da ilimin hakika ba bari ma ibn taymiya ya ce wanda bai yarda da ilimin hakika ba ma ya fi yahudu da nasara wanda suka ce sun yi imani da ko kuma ya kama da yahudu da nasara bari ma dai ya ma fi su wanda suka yarda da shashin littafi suka bar shashin littafi da haka sai ya ce ban fahimta ba shi rabiu rijiyar lemu saboda ni nake karantawa ya saurari mukabalar da ya ce ban fahimta ba sai ya ɗauko wani guri a majimu ulfatawa na ibn Sau da haka sai ya ɗauko sai ya karanta wanda ya faɗi shafi da komai ya karanta ya ce wannan shine ilimin badini wanda ibn taymiya ya da shi wanda ba wannan ba ibn taymiya bai yarda da shi ba to nan ita ce gaba tunda ka ce ban fahimci ilimin badini gurin ibn taymiya ta ba ban fahimta ba to da haka ina gayyata ka fito ka nuna wa duniya ban fahimta ba mu zo mu tattauna ilimin da kake in inkari na ilimin ni zan gaya maka ibnu taymiya ya da shi ba shi ne mutum ya ce shi ne Allah ba haka ka faɗa ka ce wai wannan shi ne suke faɗa shi ne ilimin da ibnu taymiya ya da shi to wannan ɗin ibnu taymiya ya da shi amma ka fito na yi ma gyara a nan ko in kun shiga jahilcin ku ne ke bayyana da aka ibn taymiya bai faɗi ba ƙarya kake masa jahilcin ka ya kai ka ka gano haka amma kwata kwata bai ce ba sannan kuma ilimin da kake cewa shi ibn taymiya wai ya yarda da shi na kowa Allah to muna bin ka bashi ko muna bin wani ɗan dariƙa da ya kai yana da kwanji ya bugo ya nuna mana inda ibn taymiya ya ce ya yarda da ilimin kowa Allah shi muna jira assalamu alaikum Assalamu alaikum, Sheikh ina karatu ne. Da haka yanzu za a iya fara kira, Allah isa nan mu yanzu lokacin sallah ina gani ya kusa shi 'yan mintuna. eh bai fi minti uku ba mu nan lokacin sallah ya yi da haka Allah ya sa in samu wanda zai rike mana da haka yanzu za a iya fara kira za a iya fara kira Allah ya sa mu dace shi yasa dai wannan abubuwan da kuke wato yin magana a kai na kara malamai ba mu hana ku kara malaman ku ba muka ɗauko kuka zo amma ku karan kanku ku jahilai ne cikin littattafai. to za a yi jahili ya kara zancen malamin sa ba zai yiwu ba shi yasa wayannan abubuwan da muka bayyana jahilai ne ku cikin littattafan naku zan ɗan yi ma ɗan tarkisin abubuwan da kai in ka bugo zai ɗan sa ka ɗan faɗi abin da za ka faɗi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Malam Mustapha. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Malam ya gogari. Alhamdulillah Malam Mustapha da Allah dan tsaya zan dan yi zan dan yi dan tarhisin abin dan wani ma ta a yanzu ya hau. Farkon abin da na yi bayani a kai shi ne, na yi bayani dangane da zantukan da Malam Musa ya yi, wanda kuma wannan ya ce tuntuɓan harshe ne abubuwan da ya gudana. Cewa Malam Musa ya ce kaza wannan kuma gazawa ko ta wato ta bayyana duk mai hankali wato duk kuna bibiyarsa hmm. duk karatuttukan da yake ba ku da abin da za ku ce shi ne sai ku je ku ɗauko wata gaba wacce take ba ta karatu ba ce sannan kuma za ku zo ku zauna ku wannan ya nuna cewa eh, ku ba za ku iya kare ga ba sai dai wa'yansu su fito eh, sai dai wa'yansu su fito da haka hmm. wannan gabar ba ni da lokacin tattaunawa a kansa tunda ba gaba ne na karatu ba sai kuma ka ce wai mun fito kara wai wai mun fito kara mala amini daurawa haka kace mun fito mu kare mala amini daurawa amma ku mun tuhumce ku da kara shegunanku har mun haɗa baki da su Abdul Jabbar a wannan lokaci muna kaza muna kaza na ce a'a wannan lokacin dole mu zarge ku gurin kara shegunai farko ba saboda hal yanayin da ake ciki ana yanayin zagin manzon Allah kana yanayi kana zancen shehu Ibrahim kuma dole mu zarge ka yanzu kamata yi ka bar shewa a gefe ko za ka tuno an taɓa yin wani shewa a duniya sai an wuce gaɓar kare manzan Allah sannan sai ka waiwayo ka tuno ashe ma an taɓa yin wani shewa a Senegal yawa saboda kare manzan Allah kenan wannan kenan da haka wannan gaba na farko shi sa wannan abu da kuke mun tabbas mun zarge ku sannan ba mu hana ku kare shewu ne ba amma bisa karatu eh kare shewu ne bisa karatu da haka ku kare shi wannan naku da jahilci kuke kare su shi yasa ko zai zo kadi khassani bil ilm wa tasrifi wai a tasrifi yace wai kai kawo cikin wannan ilimin wannan shehi ɗaya da bauchi na ƙaryata shi sannan mun karanto cikin littafi ƙarya ne to yaya mutanen da su kansu jahilai ne gurin zantukan wannan nasu to ta yaya za mu yadda wai su ce wai za su kare su da jahilci da haka wannan kuna karewa ne da jahilci sannan kai ma da kake magana an ma tambaya dangane da wai shin jawahir ma'ani daga manzan Allah yake wai kace wai baka san wannan wai karatu ba to kai da baka san wannan karatu ba gashi cikin littafi mun karanto cewa wai manzan Allah ne yace kitabi huwa wa ana allaftuhu manzan Allah ne yace jawahir ma'ani littafin sa ne shi ya wallafa wannan shi ma kun jahilci to ya za a yi jahilai su wai su fito kara zancen shi wunin su sai dai malaman naku su fito sannan kuma wani na danna shi bisa wannan baitin idan masaka zamanu yawmin bidaimihi fanadi ayati jani yace babu shi ƙarya ne kirkira sawai malam Anas yi sai gashi cikin littattafan su cikin ad-durratul kharida shari na al ta barida to kaga anan ma ya bayyana ku jahilai ne to ya zami yadda jahilai su kara zancen shegunan su sannan abu na hudu sannan kuka shiga cikin littattafan malamanmu sai jahilcin ku ya bayyana sai na kawo misali wani jahili cikin marasa tarbiyya ya shiga cikin littafin shekul islam ibn taimiyya ibn magana ya ta ilimi da ka'idodi na ilimi ya ce qad ya fa'aluhu ya ce qad ya fa'aluhu ba'd an-nas wa yakunu fihi ajrun azimun sai ya ce nan waya kuma wai babu kadu, wallahi akwai kadi din kuma duk wanda ya ce babu jahili ne amma da yake shi jahili ne bai hango wannan kadi din ba kai ma in baka hango ta ba ka zo ka tabbatar min ni na ce akwai ta da haka to in kun shiga cikin littattafan mu jahilai ne ku a littattafan naku jahilai ne ku sa'an wani ya zo ya ɗauko zancen mu'amar bin Abdulwahab wai a shafaa wai yazo wai ash-shafa'atul manfiya ma kanar tutlabu min gairin Allah ma la yaqdiru alaihi illallah. ka shiga cikin littafin mu muka ce jahili ne kai ce wai na akwai kafirci wallahi babu kafirci a ciki da haka jahili ne kai ka shiga in kun shiga litattafanmu mu jahilcin ku ya bayyana in kun shiga cikin littattafan ku kare jahilcin ku ya bayyana sa'annan kuma nan ibnu taymiya kai ma kace wai ya yadda da ilimin kowa Allah ka janyo nan cikin alfurqan baina auliya rahman wa auliya shaitan kace ibnu taymiya ya ce duk wanda bai yadda da ilimin hakika ba duk wanda bai yadda da ilimin batini ba kafiri ne kaza ƙarya kake wa ibnu taymiya magana ka sare baka fahimto ta ba ka ɗauka kace ibnu taymiya ya ce in kun shiga mu muka zo mu ce a'a ga wajen da kuka karanto mu maimaita karatun kuma mu ce ƙarya ne mu ce kuskure ku kai mu ce jahilci ku kai ba ku fahimta ba amma kai ka ɗauko da Allah raddi ɗaya da kuka yi kuka karanto kuka ce kaza ake nufi kuma kazan kaza ne to shi yasa wallahi ba muna zargin ku bane kuna da kofa ku kare malaman ku amma kuma azantukan malaman naku jahilai ne ba ku da ittifaki wancan sai ce kaza wancan to nawa za mu kama da eh, shi yasa amma mu wannan alhamdulillah in ma ka ce muna kare mala amini daurawa ai an yi zantuka duk da yake ne ban yi ba na ji wani jahili daga cikin wayanda suke su. shi ma yana faɗi cewa wai an zo an ce wai na ali ya yi wannan maganar wacce mala amini yi? ai a nan ba cewa za ka yi ai ana rakaɓa, wai na ali abin da bai cancanta ba a abu za ka yi warwarewa ta ilimi ka zo ka ce abin da aka ce na ali ya faɗi a tafsirin wannan a tafsirin imamu qurtubi ƙarya ne dalili kaza malam wani ya ce kaza amma ka ta a zawiya ne kawai ka cika ƙoshi ka yi wato tatil da ruwa sannan ka fito ka ce ai kaza ba ne ai ba a kora abu ta haka ne ai ba a kore abu ba wai a zawiya bane a duniya ne na social media eh ba a kora abu a haka da aka zuwa za ka yi ka ce kaza da aka ce sai na Ali ya faɗi bai faɗi ba yawwa ba wai muridai ne a gaban ka ba duniya ce akwai ɗan izala akwai ba ɗan izala ba akwai mai hankali akwai wanda ya fi ka hankali akwai mai karatu akwai wanda ya fi ka karatu eh akwai jahili akwai wanda ya fi ka jahilci shi yasa ba a zuwa a haka a kora abu idan eh, haka wannan shi ne akan abin da muka tattauna akai na malam Mustapha sauri kai magana malam in ya hau zan je in sallah amma sauri kai magana ka sai in sauke kai in ɗauko ma da na ga yana kira dan a yanzu ne lokacin sallah ina ganin wani yana sawa wai cewa wai lokacin sallah lokacin sallah a yanzu ne ni lokacin sallah yayi anan ke sa ina jin dan bid'a ne ya ji duka ya kai duka wai sallah sallah eh to mu a yanzu ne lokacin sallah yayi eh dan bid'a ne ya ji duka wai sallah sallah sallah to a yanzu ne lokacin sallah mu yayi ku ne can kun yi sallah tun ɗazu ina jin awa ɗaya kenan da yin sallah ku da su dan ni a nan gane nake eh a yanzu ne ni lokacin sallah yi a waje na dan bid'a ne in ka bibiya ya ji duka eh sai dai ka bugu dan haka malam Mustafa i bayani sai in sauke kan ɗauko malam in je in sallah Wa alaikum salam wa rahmatullah malam Mustafa muna jin ka amin amin amin amin malam mustafa wato mana ai ai kamar me wani ne ya tunanin da yake cewa man ta kallama sai bai rifanihi a tabin ada'idi gaskiya wani haka yake wani haka yake wato duk lokacin da suka zo yin ilzami ga malaman sai da wani lokaci ta kawai da aikin su ne suke zuwa bayyana wallahi kuwa wallahi haka yake kuwa gashi da ba sai ka ce su koma haka nan tsara wallahi kuwa sosai kuwa yanzu wanda ya zo kiranta wannan ya kira a shafatu man tiyatu hiya ma ta lantar tublagu min gairi lahi shi ma la ya tabi alaihi ahadun illa Allah yanzu da zai karanta wannan ya ce wai kafirci ne ai kaga wannan bukata yake yi ma a bi a mai da shi makaranta tukuna ya koma tun daga firamare tukuna ya je ya je wanda ake mayi tukuna ba wai a magana a zuwa a kula shi bane wallahi kwa wallahi abun akwai ban tausayi to amma jahilai a wajen su karatu yake yi ne a wajen jahilai karatu yake <laughs> ai ka mafi mutanen mu abin da ake ganin su shi inda za su jan dan jawo kalma ɗaya ji ta larabci shi kenan kawai ai wannan malami ne Allah ya ya sa lafiya ai malam wato abin da malam aka da suna yake faɗa ne yake ƙara tabbata wato malam ya raba musu wurin sunansa wallahi wallahi shi gaskiya ne sun ban nasu an kama sunan malam kwayoyin dai kowa ni tashi malam asalin sunna asalin sunna ne wallahi kuwa Allah ya samu dacewa tun. malam wannan yaran ne ina ganin bai kamata ma a ci wannan yaran wallahi kowa sun wannan yaran da ne kwata kwata kawai duk lokacin da za su yi ne shi ta suke tuwo wanda su suna haushi. Wallahi malam Mustapha ka san daga ciki akwai duk jahilai ne kuma duk wanda na ɗaga na ce jahili ne har yau ban ga ɗan da ɗariƙa ta haifa ya zo ya ce ba jahili ba ne shi. sai dai nan wani ya bugo ni sai dai in wani ya bugo min ta ƙasa ai kalmar ta yi nauyi bai amma bai isa ya ce wannan ba jahilci ba ne sannan akwai kuskure ban taɓa zuwa mutum gurin karanto abu ya karanta ya tuntuɓan harshe ko ya ɓata wasani in zo in ce masa jahili ba dan na san ni ma na kan iya wannan ya eh, saboda ba shi ne eh amma ai kamar kiran nan daga kunna ne zo a cikin wannan ƙarshen nan da yake magana ai ya kunna wannan shi malamin shi wannan shi kimo yana karantawa wai dan a nuna mutane waye shi sai ga shi na an shirin irin wani kwaba a gidan luga yana tsada su wani yana ambatar wasu su ambatar wasu ana kaɗayinta a cikin kuma a haka wasu da gama yin wasu malamin ta gyaran luga wai ga shi ko malami an kunna dan a san waye shi sai ga shi yana yin shi ta a gidan lura shi yasa ka gane wallahi hatta a lugar a lugar in ka gana damko mutum na ce jahili ne ba wai tuntuɓan harshe ba a matsala ka rusa wanda a ƙarƙashi ka baje ka soki mutane da malamai na nahau sun fi dubu dukka kore su ka zubar da su a ƙasa ne sannan zan ɗaga ka in ce jahili ne kai kamar matsalar ta wancan da ya nan ya ce wai kan wai ga wai ga kadi ta zo ga fi'ili wannan wai ga kadi ta zo ne ta kiki wata wuki kan wallahu wallahu kadi yusibu ga kadi ta zo ne ta kiki ka wannan duk ya zubar da malaman nawa wajen miliyan ko miliyan ba ba kaga anan ne zan ce jahili ne ka wannan nan ka a janyowa ka yi tuntuɓa harshe ina na da kai ni ma a yanzu karkan ya kama na hmm. Shehu Ibrahim ma aka ya kama shi anan eh, To kaga na ai ba shi bane. Amma masala ce kuma ka ga malama duk lokacin da ya kasance kuskure kai da yin kuskure ka san kuskure ne amma Allah wanda daga ci kai ka san wannan kawai ta bage rashin sani. Ah wallahi sun matallahi kwa ah gaskiya ne kwa. ai da duk inda aka yi kuskure an san kuskure Allah ya samu dace amma wannan yaran da ake turowa yanzu wannan kawai yan neman suna ne ba wai an tuno shi bane don su idan su wani abu kawai neman suna ne da kuma dan a ɗauke hankalin da jahilai da wasu mai ciki. ba. Eh gaskiya ne hatta in ka lura ma shi karan kansa Shatima almiskin da ya ji duka kaga yanzu ya turo yara wai ka dubi wannan yaron fa wai ya dubi malam Ahmad ya ce wai yana da wai wai yana da yaran zina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un <laughs> irin wannan kawai mafi yawanci kawai saboda kala ne su malaman suna da irin hayaniyar nan suke yi da shi sanya amma irin wannan inda a ce akwai wani irin tsari na shugabanci ya kamata a ce ana hukunta irin waɗannan ko dai su kawo domin kazafi zama da da ɗan kesu bane da za a ce wa kyale shi. eh a babu matsala eh a rabu da su a rabu da su kana ji dukan ne. gaskiya ne amma. eh dukan ne ya kai duka an kai su bango ba su da abin da za su yi sai wannan. Shi yasa ma ni wallahi <laughs> wannan abin da suka zo suna cewa. in ba da mamaki ma da wannan yaron mota mai shi ya fito wai shi zai ma da haka da suna gano gyaran ruba sai ga shi a magana ɗin kawai yana wasu irin kwaba malam kai da gaji dan tu malam eh. mustafa malam mustafa ya da mun da program bai ne yana yi ba. sai ga shi ana mai raɗe a gefe wai wani ne na ga ce akan wannan hadisi <laughs> Malam Mustapha fa'idu shay ila yuqil. A yanzu in ka kautar da wannan fa sai dai shatima almiskin ai ya fito. Ai fa'idu shay ila yuqil shine da shi ai abin da aka kira shi ai shi kake ba. a yanzu in ka da wannan ai sura sun shati ma almiski Allah ya sa mu dace Allah ya saka da alkhairi gashi shaki yanzu yana kira zan sauke ka in je in yi sallah ga aka yake ma da Allah ya fi maka amin amin shi yasa wannan da shi ne Assalamu alaikum. Akaram kallahu zan je ne sallah. Aini na ba ne dogo ba ba ka ba. Eh a yanda za a yi malam tsaya na yi alwala zan je na yi alwala sai in dawo. Eh, ah, dan Allah da ya tsaya da ya ni daga mana ba. Ah, Wato wani alkalawi. Ka san ni ah. wani bidiyo ka sa. Tsaya eh? dai in je in yi Alo na? Eh an fan shek na tafi yin To na sauka? A'a na tafi yin. To tsaya na sauka na sauka. Na? Shek ni na tafi yin kawai. Ai ka ci gaba an fan shek. To. Yawwa ka ci gaba an fan. To. to alhamdulillah wato har kullum abin da muke faɗa ga waɗannan mutanen shi ne kullum abubuwan nan tabbata suke yi yadda suke tabbata wato shi ne duk lokacin da suka ɗauko littafi na ahalus sunna don su yi bayani ko su fito da wata ƙabiya to wallahi jahilcin su ne ke bayyana wasu kuma wani lokacin ba jahilcin ne yake bayyana ba a ha'inci ne yake bayyana wasu za ka iya cewa jahilcin ne wasu kuma tabbas abin da yake bayyana a tare da su ha'inci ne sun san abin amma sai su murɗe saboda sun san cewa mutanen su ba karatu suke yi ba to ka ga a wannan lokacin kuma ba wanda zai tambaya ya ce ya aka yi kace nan kaza nan kaza nan kaza saboda sun saba zama a zariya duk abin da aka faɗa kawai sai dai ka gingida kai ka yadda wannan shi ne babban matsala ɗin wato na kawo mutane misali yadda tafiyar sunna take a cikin musulunci a farko yadda tafiyar suna take akwai wani hadisi wanda yake nan bukhari ya fitar da shi wanda wani ya zo ya samu abdullahi dan abbas ya tambaye shi akan wani mutum ne matarsa ta rasu a wani mutum ne ya rasu sai matarsa ta bayan kwana arba'in sai Abdullahi dan Abbas ya ce za ta yi abadul ajalaini ma'ana kama kada yake cewa wannan matar za ta kalli wani ajali ne ya fi nisa shi za ta yi tunda kaga a ayar akwai wallazi ne ta wasu na minko ya bari azuwa da ya tarabbasu da bi an fasa yin ta ashirin wa ashara muhallin Shari'a abin da yake so na kai a wajen akwai ɗalibin abdullahi dan abbas yana wajen saboda haka sun ya ce Abdullahi dan Abbas ni ina ganin Allah ya ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an an hamlahunna wato babban abin da yake so na fara shi ne fatawar da Abdullahi dan Abbas ya yi sai zamana ta saba da shi wacce ɗalibinsa ya kalla saboda haka to sai ɗalibin ya kawo masa fahimtarsa shi kuma a fadawa to wannan shi ne koyarwar sunna to wannan yana daga cikin dalilin da yasa za ga waɗannan mutanen ba su saba da irin waɗannan abubuwan ba saboda haka duk abin da ya zo gaban su kawai faɗa suke to idan suka faɗa a gaban ɗaliban su suka girgiɗa kai to idan sun dawo wajen su alkalami ko sai su na kansu sai zamana sun kasa su ba da wata amsa da ake so a fitar saboda ne ai ka saba a can kana ha'inci ko kuma ka saba a can kana bari abin da ya zama kuma na jahilci to lokacin da aka zo aka kisiye ka na ka zo ka faɗa abin da yake na ilimi to wallahi ba za ka iya ba saboda ka saba da ha'inci ka saba da yin jahilci to saboda haka wannan shi yake yake faruwa saboda haka kuma su ma tarbiyyar da ake musu wannan tarbiyyar ce cewa aka yi duk wani muridi ya tsaya a gaban shehinsa kamar yiti kamar matacce a gaban ya wanke ka duk yanda ya yi da kai kawai haka za ka juya saboda haka duk wani magana da aka faɗa in a zawo ne to ba a musawa ba a tankawa kawai haka za ka bi to wannan kuma abu da na kawo wannan misali da wannan hadisin da Imam Bukhari ya fitar da shi kaga ya saba da wanda ma'ana irin karantarwa ta ɗariƙa wanda yake karantarwa suna ba haka take ba duk lokacin da ka zo abin nan yanzu misali zan kawo mutane misali yanzu a gaban fa a gaban muridai a gaban muridai wani babban shehi kuna jin sa ana takawa ya zo ya faɗi magana akan mace mai ciki ya ce in dai duk wanda ya saki matarsa tana da ciki da haka ya yi ta ya dinka ya dawo na da ita da haka yana nuna cewa ba a saken mace tana da ciki a duk wannan barna malam bayan ga shi hadisi karara na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya nuna haka kuma ga shi wannan ayar na da na karanto muku na wannan hadisin shi ma ya nuna haka wa ulatul ahmali mata waɗanda suke masu ciki ajalu wunna, idda su ayyaba ana hannu hunna su haife cikin su a cikin kenan ana cikin su kuma ga hadisin a zama da tsara da cewa ka sake ta ko tana da ciki ko da bayan ta gama idda kanani saboda ka kaga a nan wajen malamin ya zo ga hadisi karara amma ko da wani mujiji ba a wannan lokacin ya san da wannan hadisin to bai da ikon yi magana yana da da igwaye magana ai yana yin magana an fitar da shi daga ɗari ta, ya fita sai dai wani ba shi ba saboda haka za a ce ya yi rashin ladabi to wannan um, jama'a da Allah mu fahimci wannan karantarwar sunna ba haka take ba wallahi tallahi duk lokacin da ka je malamin sunna yazo karatu ko yaya ko hadisi ne ake da saɓani na cewa wannan hadisin wasu malaman suna ganin da shi ne wasu wasu suna ganin ya inganta to wallahi malamin suna idan ya zo sun ya faɗi wannan saɓanin sun ya faɗi wannan saɓanin ya ce saɓanin da yake cikin wannan hadisin shi ne kaza shi ne kaza shi ne kaza in ka take a karantarwa ta sunna ka zo ka faɗi kace hadisi ya inganta kawai ka wuce kafin a tashi sai wani ɗalibi na sunna ya ɗaga hannu ya ce ma kamalan na ga Arnaud Shu'aib Arnaud ya iya iya ba a hadisin cikin littafin sakala ko kuma wasu malamai suna ganin hadisin fa akwai magana a kansa dole ke ishara amana ce ta ilimi to wannan shine yadda tafiyar sunna take yadda tafiyar ɗaliban sunna take to shi yasa gaba ɗaya waɗannan karikican da ka gani sun jeru wallahi waɗannan mutanen ko sun kai nawa wallahi alkalami zai gama da su sabida me sabida in ya jefa musu abu ba za su iya ba sabida shi ya goru goruwa ce ta sunna goruwa ce ta sunna ba zai zo da wani abu zai da dalili ba zai taɓa zuwa da wani abu ya tattauna shi wallahi sai yana rike da dalilinsa saboda wannan shi shine horowar ɗaliban sunna kenan an gane ko to wannan shi ne, alkalami ya dawo eh akaram kallahu na da malam to yau wato abin da nake so ni mai magana da kai wato tun da zo alkalawi ka sa wani audio wani bidiyo wannan bidiyon da ka sa eh. ya ban dariya wallahi tun da ce dariya ni ban san haka aka yi ba mm. sai yanzu yake daɗa fahimtar bidiyon wani bidiyo ne wanda ka sa a sosai in zaki ka ne masa zara ka ce malam ya ce kaza haka ne ya fara sarki ce ne sarki zaki ki kan ne ke ciwo haka ne akai wato sarki zaki ne ce kan ne ke ciwo sai ce in eh, ba zani ba ko ya fara? wato shi kansa ne sarki zaki gaza ne da ka shigo fagen jikinsa ya ya bashi ya san za a yi ta shi baya so malamin ya kunyata sai yake ƙoƙarin kai ai alkalamin kai mun tambaye ka ai kace a kai sai an maimaita haka ya fara ko ba haka ya fara ba to yaron da ya zo shi sarki zaki ya tambaye shi yace har ka shi ma sai ya kasa ya amsa maka ba ya bai ya fara saboda yana tsoron yace eh kawai to bai san bala'in da zai biyo masa baya ba. Eh, amma kawai ni ko in ya <laughs> da Allah kafin ka tashi dan Allah algarawi kamar mai tsohon audio nan eh, shi kamar mai tashi wato ka ga tsohon audio abin da yake cikin sa algarawi eh, wato akwai darussa da yawa akwai darussa da yawa na farko lokacin da ka shigo shi kansa sarki zaki ya san cewa to wannan malamin ya shiga uku wallahi ta zaki sa sarki zaki jikin sa ya tsayi kawai jikin sa ya fara ciwo na biyu kenan sannan abu na uku lokacin da ka shigo magana mutum ya faɗi magana da bakinsa ka maimaita masa ka ce kaza amma yana ƙoƙarin yana kakkarwa kada ya ce kanki Sabida ya san yana tsoron me zai fito daga bakin alkalawi to wannan shi yake nuna tantirin jahilcin mutanen nan ka san inda jahilci yake wato idan kana da karatu ka faɗi kaza to ba ka shakka ka ce ka faɗa. Eh, Duk abin da za a maka ka kawo ma. Amma su abin da yasa suna shakka ka za mu da yawan shakka? Wato littattafan gidan ma ba su sani ba ne. Saboda kullum idan kuka yi karatu malam hmm. wallahi a cikin littattafan nan nasu na gidansu ko kuke fito musu abubuwan da ba su taɓa jin zaba? A gashi ma yanzu. Wallahi ka jira Wallahi tallahi ko kuke fito musu abubuwan da taba ji ba akwai wani wani mutum ya bugo mu waya malami ne malami ne na dalika yake cewa malam tashi sinadi ne alkanawi na yana magana kana shigowa ka san shi ne sai na ce a na san shi alkanawi na san shi muna tare kaza da kaza sai ce to da Allah sai na ce ai yana daga cikin manya-manyan ɗalibanmu wanda muke bi da su na ce kaga alkanawi nan nace wallahi tallahi da na gaya maka in shi kaɗai muka bari a ɓangaren social media duk waɗannan masu rubuta sai ce wallahi ba da na yadda sai ce amma shi da Allah wani abu yake roƙo ya ce har tsoro yake in ya ji kana karatu wallahi haka ya gaya muku na ce me kake tsoro ya ce wallahi sai ya faɗo wani abu na ɗarika wanda ban san shi ba ya ce da ya yi ɗarika, ya yi usuli ne na ce a'a ba wata ya yi ɗariƙa amma ba usuli ya ba bai yi usuli ba na ce shiga ne da karatu da kuma kutsawa cikin littattafan shi yasa yake wani abu sai nake cewa amma me yasa malam aka rawa lawo ba ka bugawa ka kare yace a a yace aka rawa lawo sai nake ce mun aka rawa yace a ah, malam ai kai tun da ka san da ke wallahi malam abin da alkalami yake fito da su ba san zuba. ba sai ce ah, ba ka karatun da ta waɗanda rika nake ce a yanzu eh, ai karatun ba wannan karatun ba kowanne kake karantawa ce amma shi yana kutsa su ne gaba ɗaya ko bayan da za a yi mu karyata ko bayan da za a yi ko mu gargada kawai gara mu bar wannan al'amari ce amma da Allah ka ce masa idan ya ɗan eh, sassauta ba ya ce a'a ya ce to ai ya kamata abin da yace wallahi malam abin da alkalami yake karantawa ba wanda ya isa ya shigo ya ce zai iya karewa in kuma ka shigo kana ganin yadda yake masu ni shigowa wallahi haka malam haka muke magana da shi ba sai na faɗi sunansa ba alkarawi to abin da nake faɗa a lokacin jiya ina ji malam to abin da nake faɗa na gaba waɗannan abubuwan da ka koro na waɗannan mutanen wallahi malam wallahi malam kana yi ina mamaki wallahi duk jahilcin su ne ba su san littattafan ahlus sunna ba sannan kuma littattafan su na da gidan su ba su sani ba shi ne gara ta fi gida kenan saboda haka kuma idan shi yasa idan aka fito ana yi to ba sa iya tankawa an gani ko ba za su iya tankawa ba sannan kuma abu na biyu alkanawi duk abin da wani ɗan ɗarika zai ɗauko na tuni da gaban ahalus sunna wanda yake na shubha yake ganin da yayi dan yi jahilcin a nan yanzu ne ka kulle bakin masu jahilcin ta yanzu duk waɗanda ka ɗaga su kacin jahilci suka yi to wallahi duk ka kulle bakin sun daina fitowa da wani abu wanda zai za su canja fassara wallahi duk kai ka hana su kai wallahi alkalawi da ya gaya wani abu da ba sani ba wallahi har turab yanzu ta kasan san yake idan zai magana saboda ya san za ka ɗauki maganar ka sa ta a cikin ka haska wa duniya ka ɗauko littafin da ya faɗi maganar ka ɗauko shafin ka ɗauko kaza sannan ka ɗauko bayani na ilimi ka warware shi wallahi duk gaba ɗaya yanzu ba wanda suke jin tsoro kuma suke tsoron su faɗi sunan zan ba eh, eh. wallahi tallahi to saboda haka wannan shine saboda ha'incin su da ake fito da shi karara wa yake iya tsanka ha'incin ma wanda yake iya tankawa har inci ne ga shi ƙarar an fito da shi amma ba za su iya tankawa ba to su kuma duk maganganun da suke tattaunawa ba ko sun ƙare to tun da maganganun sun ƙare yanzu ne ya rage musu to kawai shi ke na tsaya idan an samu wani mutum ya yi sabin da baka akan wata magana ko ya ce kaza akan kaza to da ya fi sauri masa su ce ya yi kaza ya yi kaza to shi ne yanzu shi ne karatun su amma duk wata ɗabi'a da za su ɗauko sun gama ɗaukowa ba wani fa wanda zai faɗi wata magana ka ce shi ya nemo ta amma wallahi yanzu alkalami ga shi abin da nake gaya maka wace yi da shahidu min aliya su da kansu ɗan tsanikan ne ya ce wace wallahi in na saurari karatun alkalami sai na ji ya ɗauko wani abu da ban taɓa jinsa ba a ɗanika yace sai na rasa ina ya nemo shi sai na koma kuma yace sai na ga abin yake wannan yaron kama aljani in ya ɗauko a wallahi haka ya mu yace kama aljani in ya ɗauko abu sai na koma sai daga haka ne don ce ta ai da yana gaya maka ai alkalawi baya kwanza sai da zaka wallahi baya kwanza sai da duk abin da ka ji ya ɗauko to sai ya gaya maka inda yi na ce sannan kuma sai na gaya masa na ce albishirinka na ce akwai al'ilmu zinatul fata na ce don Allah ka saurara shi kuma sauraron sa akan jawahirul ma'ani sai ka tabbatar da cewa a duniyar ɗariƙa ba a yi wani mutum da ya san da wa'il ma'ani yan aliyu zai zubata ba. Sanin dai da wa'il ma'ani ya gaya maka safaha kaza ga inda take wannan ɗaba'a ta kaza kaza take ɗaba'a ta kaza ta yi gyara kaza ya warware maka komai yace kuma shi yasa na gaya masa nace ka saurari wani abu kuma baka baka baka san sa'a ko da yake da ka san sa'a sample ne hmm. amma da akwai wa'anda suke na jahilcin ba su ma ba sa su ba amma dai wani karatun sha Allah za a je ga wannan amma inda ka sa mana lokacin da ɗin biyar da bata ya rufa maka koza shi ma wannan ai jahilci aka yi mai ƙarfi ba da eh, Allah zai ya sa mu dace alƙawari na ga tun da ina jin ka ai malam abin da ya sa shi wancan da na ce ka ce kaza ya shiru ya zama kurma tun daga sanda malam ahmad ya yi wa koza wannan abin ya masa tara-tara ya ce kaza ne ya ce eh to shi kenan sai ya koma bi shi kenan sai suka zama kurame wannan haka ne alkalami tun da ka san wannan usulubin wannan usulubin da kai usulubi ne na ne malam ahmad ka san shi malam ahmad dama duk sanda ka shigo yace ka ce kaza kana cewa ka ce to ka shiga uku to sai suka koma idan karfe tambayar su kace ce gaba sai shiru ba zai faɗa ba saboda me ya san in ya faɗa me zai riko masa a cikin littafinsa zai faɗo masa abin da ba zai iya karyatawa ba zai gaya masa cewa ta shewa Ahmad Tijjani ya ce kana to shi yasa na so ka samu mutane na koza lokacin da Malam Ahmad ya <laughs> Allah ka sa ji ana sa kana da shi kuma kamar mai samun wannan da Allah wannan abin ya ban dariya wannan na saukan Allah ya mu dace mana amin malam Allah ya sa na to wani dan uwa yana kira da to uwa zan dan ba da mintuna kamar 20 haka ko 30 ga masu kira kawai assalamu alaikum Wa alaikum salam. Shek. Na'am. Malam Sani Alkanawi barka da yamma barka da kokari. Ai ba Sani alhamdulillah suna na Alhaji Yunusa daga nan Kano. Eh Malam Alhaji Yunusa barka da zuwa. Ah, barka da kokari ai malam ba wai abu nan ba mama. Mu ma malam ya wanke mu ma en eh, ɗan eh, eh, abu na ya suna malam ya wanke ba ya ƙara fito mana da abun Malam Musa ya ƙara fito mana da abun mun ga bayyana abun. Wainan ai ba su gani ba. Ka san da muna yara ana da mun baka da ilimi ana cewa an yi asara kuɗin tara. To su wannan jami'a ma kai asara. <laughs> Allah ya saka muku da alheri. Allah ya saka muku da alheri. A ci gaba muna fahimta wallahi. Mun gode Allah ya saka muku da alheri. Duk a gaishe mu da yan uwan malaman nan dukkan su. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ɗan wana kiran na na ɗauke ka amma kana da matsalar network ga Malam Musa ya kirawo. Malam Musa yau ka Malam Musa. Assalamu alaikum. Malam Musa kana Assalamu eh. alaikum. Wa alaikum salam. Malam kana ina ana Cikin program ko? Eh, ana cikin shiri, Malam Musa. Eh, na iya magana ko? A sosai kuwa sosai ana jin kama. Ina muku salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Musa daga ƙasar Faransa. Na Malam Musa ba jin ka. Malam Musa ina muka ina muka fatan alheri da wannan eh, juhudu da kuke yi kuna da kuke fitar eh, kuna gamsar da mutane kuna fitar da mutane daga cikin duhu zuwa haske wannan aikin aikin annabawa ne kuma Allah ya ce dole ne malamai su yi su ga ana batar da mutane su fito su su bayyana ma mutane na biyu kuma ina yi ma malam kaki su bayanin da yake zuwa yana yi mana wallahi yana gamsar da mutane sosai kuma malam kaki shi ya dinga zuwa baya yana yana ƙara ƙara mu kuma haske kuma wallahi bayanin ta yana gamsarwa sosai na a a isar mu da gaisuwa na na biyu kuma wallahi malam alkanawi a duniyan a duniyar dariƙa a duniyar dariƙa wallahi kai kadai kawai malam musa da sauran malamai in sun bar ka kai kadai kawai ka ishe duk manyan malaman daga ƙasa har sama wallahi wannan maganin malam kaki su gaskiya ne saboda haka muna kiran ɗan uwanmu ɗan ɗariƙa wallahi su dawo kan suna wallahi su dawo kan suna manyan nan su daina batar da ya su daina batar da mabiya su fito su faɗi gaskiya shi wannan shi ne magana na wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa Allah ya sa su ji ka su daina akwai wani da ya wata magana <laughs> ina jin tsaya mu ga uwa ina da ita to malam Muhammad daga Saudiya akwai wani da ya wata magana wani da ya wata magana ni kena magana ta ban dariya kaina magana ta dariya wani da ya magana Assalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuhu. Malam Alkanawi ran Malam Shigade Rahmani Allah ya bawan dara Allah ya karbi da'awar da kuke gabatarwa don Allah Malam Alkanawi Malam Ahmad Mahmud Ahmad Alzinatu ilmul fada anya wannan ba aljanu ne suke karanta da wannan mutum ba zama mutum ya dukufa ya ke nazarin waɗannan littattafai ko kuma ku ukun nan kan wani irin karatu kuke a doron ƙasan nan. Da kai alkanawi da Malam Ahmed da Malam Bashir. Anya ku ina ba aljanu ne suke karantar da ku ba? To Allah ya ƙara azaƙa. Allah ya taimake ku, Allah ya karfafe mu, Allah ya nuna mana daidai daidai ne ya ba mu ikon binta, ya nuna mana karya kuma karya ne ya ba mu ikon nisan nisanta. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Malam Sani Alkalawi barka da zai. Yawwa barka dai da wa muke magana dan uwa. kana magana da Hassan zanne Libya. To Mala Hassan muna jin ka Mala Hassan. Barka ka wallahi malam kawai kira ka ne don in ji kawai murya ka kami magana kawai ina son ka domin Allah da annabi malam Allah ya barka Allah ya tsare mu kai malam. Amin Malam Hassan kai ma Allah ya soka Allah ya taimaka na gode Allah ya saka da alheri. Amin Malam Hassan Allah ya haɗa mu cikin rahamarsa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi mala alkalmi barka da yamma. Na'am dan uwa barka da yawa muke magana. Da Aminu kake magana daga Germany. To mala Aminu daga Jaman muna jin ka mala Aminu. A to mala Allah ya saka alheri wannan kokari da ake yi. Amin mala Aminu, amin mala Aminu. Allah kuma ya sa cikin mizani na hasanat. Amin mala Aminu. a ni magana da zai shi ne waɗancan yara da ake turowa suke zuwa suke cewa malaman mu ba su iya larabci ba ko sun karanta sun yi kuskure har suke shakkenci suke dariya ai an yi musu raddi malam bashar argungu ya musu raddi me yasa idan an fito an musu raddi ba sa fitowa su ce wannan raddin da aka yi ko wannan kuskuren da aka yi gyaran da aka musu ba haka bane su fito su karyata su karyata gyaran da aka musu a ilmanci amma sai ka ji sun yi shiru kenan gaskiya ne kenan a <laughs> ah, ga irin inda suke magana na. Na? Na ce ga irin inda suke yin magana nan sai an samu tuntuɓan harshe. Sai su ɗauko su sa su yi. Yawwa. Yawwa to irin nan ne suke magana. Amma ba wai a magana ilimi. Yawwa. Yawwa amma sai ka su da suka tashi aka malam malam Bashir Agogo ya tona jahilcin sa a fili ya baza su a tebur amma kaga ba su fito sun kare ba. sun ce karya ba ne shiru kake yi don haka duk mai hankali zai gane cewa wannan tafiya ta kamika kawai tafiya ce ta hayaniya da cin mutuncin mutane Allah ya ganar da mu Allah kuma ya dawamar da mu a kan suna kuma Allah ya bamu ikon tabarkin sayuwa a kan suna. Ko kuma da kuke gara suna Allah ya saka muku da alheri. Allah ya samu dace. Amin amin malam. Assalamu alaikum malam Jamilu. Kai malam Muhammad daga kai sai daga kai insha Allahu. Na'am assalamu alaikum malam Muhammad muna ji. Assalamu alaikum ya kai kawo kallahu. Wa alaikum assalam malam Muhammad muna jin ka. Kana magana da Muhammad ne daga Saudiya Riyadh. To Malam Ahmad daga Saudiya muna jin ka. ina maka fata